so assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu shehu wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ناصر السنة والإسلام ودين أهل السنة والقائل وقوله الحق أن نقذف بالحج على الباطل فيدمغه فإذا هو زاحق ولكم الويل مما تسكون والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الذي أمره ربه أن يقول وقد جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهودا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله طيبين طاهرين وعلى أصحابه البر الميامين وعلى كل من اتبع أثرهم وتبع سبيلهم إلى يوم الدين وبعد أن أوندا سكي biye أوندا شاكم muna musu gaisuwa da addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ah, sarki abu na farko shine dukkan mutumin da yake karanta da addini bai kai wato annabi shi kamar a tambaye ka ne a ce maka da tanda da takobi wa wani kaifi da haka wani mai abin nan yake cewa alamtar annas saifa yankusu kadarahu idza da anna saifa amdamil da asa ai takobi yana rage kima idan aka zo ana kwatanta su da takobi da sanda wani ainihin wato kaifi amma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ana masa ainihin wato tambaya ka lura na'am na'am kuma da Allah za a zo ana masa tambaya babu wani mutum da zai zo ya ce a addinin musulunci zai zo ne ke faɗi magana ba za a yi masa tambaya ba hmm. ka lura na'am <clears throat> na'am babu wannan mutumin da zai kawai ya karantar da addini ya ce abin da ya ka dama shi zai faɗa abin da ya dama shi zai faɗa ba za a yi masa ainihin wato tambaya ba babu wuce kuma tambaya ko kuni ko kuce hmm. amma asali dole ka zama kana da kusurin zanni ga mutane hmm. akwai tambaya ta wani ya gane abu hmm. amma ya gane cewa raguwar mutane ba su gane ba zai tambaye ka don ka ƙara bayani saboda raguwar mutane su gane kaga wannan tambayar su tana da kyau akwai wanda kwata-kwata tambayar ma wato shi bai gane ba ka lura sarki? na'am shehu na'am bai gane ba kuma tambayar ka yake tsakaninsa da Allah so yake ya gane su kuma wayan na akwai su akwai kuma wanda ya ba tambayar ganewa yake ba tambaya ta kura yake wannan ita malamai suke ce mata tambaya da ta annuci to amma mu a matsayin mu a nan wajen dole mu kyautata mu kowa zato asali duk wanda ya zo zai tambaya mu dauka cewa bai gane bane yana so ya gane shi ne asali har sai aka sun haka ya bayyana akwai tambaya da yake malaga wuce bata lokaci ne ayoyi a Qur'ani sun tabbata cewa ana wa annabi tambaya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda daga ciki zaka ga gashi nan Allah madaukakin sarki yana cewa ana tambayar ka akan kaza ana tambayar ka akan kaza ana tambayar ka akan kaza kun mun dauka za mu ga Allah ya ce yasalunaka anil ahilla sai yace qul hiya mawaqitu lin nas wal hajj wa laysa al-birru bi an ta'tu al-buyuta min buhuriha ولكن البر من اتقى وأتى البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون kaga ana tambayar annabi cikin suratul baqara sannan Allah ya ƙara cewa yas'alunaka ma za yunfiquna sai Allah yake kul ma anfaqtum min khairin falil walidayni wal aqrabin wal yatama wal masakin wa ibn as-sabil wa ma taf'alu min khairin fa inna Allah bihi alim sannan Allah madaukakin sarki yace yas'alunaka anil khamri wa anil sha'ri al haram qitalin fihi yas'alunaka wajen guda goma sha shida a Qur'ani suna tambayar ka suna tambayar ka Allah ya ce kuka ce musu kaza ba ta wannan shine asali ga mutane muna musu kyakkyawan zato abu na biyu sarki ɗan mutumin da ya halarci shafin nan na kaciya zai ga ajabal Mene menene ajabal ujab wani ya zo ya yi karatu na'am wannan ba ana da ya zo ya yi karatu hmm. ni ba ni na zo ne karatu ba ni shigowa kawai amma masu sauraron karatu ba za su yi mamaki wasu yadda na tabbatar da kalmomin da wanda ya zo ya karatu jiya ya faɗa. Eh. Ni ban taɓa faɗa ɗaya bisa goma ba a kan malamin su. Na'am. Amma sai suka kyale wanda ya zo ya karatu ya zauna lafiya. Ni kuma sai suka yo kaina. Abin yana da ban mamaki kwanan gaskiyan gaske. So ina so hmm. mutane da Allah kaɗan buga musu wannan bidiyon watakila wani rijime ya faru ba a jiya hmm. idan ya ji abin da ya faru a yanzu watakila zai yi mamaki hmm. zagin da ina ganin zagi don ban san zagin da ya kai mutum ya zo ya ce kai shege ba ne ya ma faɗi yadda aka sadu da maman mutum cewa ba ambaci sunan Allah ba ya canza masa suna ya sa masa sunan kafiri mm. ya ce sunansa abu jahil amma wanda ya zo wannan maganar shi suka kyale shi sai zaman to ni da ba zuwa ne na faɗi wannan maganar ba ni kuma kan yi aki da Allah ku nama mutane su shigai wato wanda ya karatu daban shi an kyale shi amma kada ka zai tambaya kawai shi kai ni da ni da ya ba na shigo in bai wasu abubuwa da ya faɗa Ina da sosai mu abin da wannan hasin ke nufi. Amma ba na san kasan ba za ka sha kira ba. Za ka kira ka za ka sha tambaya sosai. Amma eh, na ka. To bismillah bismillah muna jawabin abin da maganar ka. To zaki magana ma dai na yi magana akan abu uku. na farko na ce abdul jabbar shege ne ana kira da suna abdul jabbar shege ne na biyu na ce me yasa ba a yi tisiye ba ba a san me yasa ba a yi cikiye ba na uku na ce sunan sannan da ake kira shi ba sunan sannan ne za mu bi a kan karin farko game da zantakansa. Kai tsaye ba tare da ɓata lokaci ba. Mene ne ya sa ni Hassan na kira Abdulsabbai wanda ake kiransa a kunni kuma zan kira shi Abdulsabbai a don na san sunansa na farko na asiri. Na sunansa. Wannan bawan Allah na ce masa shege. Duk mutumin da kowane mutum sarki zaki a duniyan nan Allah ya ba mu bi mu yi aure idan muka yi aure a cikin hukuncin ubangiji ya kan ba mu ya'ya au ya ba mu ya'ya na gari au bamu ba mu ya'ya na banza wannan hukunci ne na Allah subhanahu wa ta'ala wannan abu ne wanda yake bayyane mutum ko ya yi karatu ko bai karatu ba hakika ya san da wannan sarki zaki akwai abdul jabbar wanda ake kiransa da suna abdul jabbar ubansa shek shek nasir kabara ne shek nasir kabara eh, shi kake so in kira suwansa ba eh uwansa mantu uwansa mantu sunanta ajiya mantu kenan ko Yesu eh, ko mantu ko hajiya mantu ko kun duka da wani. Ina kuri girmama iyaye saboda Allah. Ina kuri girmama su. Ubangijin Allah ya saka mata da alheri. Ubangijin Allah ya saka gida aljanna. Amin ya rabbi. Amin ya rabbi. Shi kuma Sheikh Nafi'u Kabara babban malami ne. Ubangijin Allah madaukakin sarki ya gafarta masa Allah ya tashi a gida aljanna. Amin. Eh, shi Nasiru Kabara yana da wasu 'ya'ya waɗanda ba shi wannan ba. da kuke jin kansa a sirrin yana da wasu ya'ya abin da sa na kira shi shege akwai shege akwai dan shege ka ji hausa na dukkan sarki zaki shi yasa na cikin a cikin albasa a bakina akwai shege akwai dan shege yanzu na ce Allah ya saka a tsayi idan ka biyo na na farko ban kira shi dan shege ba shege na kira shi ban kira shi dan shehu wato shi ne dan shege ka ji maganar nan idan na ce dan shege to ɗansa na zaga na ce masa shege ko shi ɗani bai da to ba uban na daga ba shi ne shege ka fahimce ni sarki da ya aka shi ma na fita ba da zama shege a duk lokacin da mutum za ka yi jima'i da matarka wato karatu ne sarki zaki Dole ka ne a lokacin da za ka yi jima'i da matarka ka koyi shekan idan ba da ka komai ba ka ce a uzu billahi mina shaitanin rajim a duk lokacin da ka faɗi haka shekan zai gudu ya fita daga inda kake a da matarka

yanzu ya kuri ya hakuri kada a kada ka rike rawatinsa wallahi na maka wallahi adalci nake maka ya hakuri saboda Allah yanzu kai ka leka kana wurin kada yayi jima'i da matarsa da bai a'udhu billahi ba sarki zaki me magana na a sai na masu sarki zaki kai sarki zaki na'am sarki zaki na'am ka da manzon Allah ko sosai na yi imani ka yarda da Allah ka yarda da manzon Allah kuma ka san darajar manzon Allah sosai sosai sosai duk wanda ya yarda da Allah ya yarda da manzon Allah wallahi wallahi babu wanda zai buɗe bakinsa ya gaya wa an na bikin maganganu irin wannan ki ba shege ba babu musulmi na an kala sarki zaki ka da ka musulmi ah, na an wanda ka da ka sarki zaki ka da magana musulmin Allah musulmin Allah ba zai taɓa buɗe bakin su ya gaya wa manzon Allah gaɗa irin waɗannan maganganu ba sai dai yana da jinin shekan a jikinsa. Na'am. duk mutumin da ya buɗe bakin sa ya zaki annabi yana da jini shedan a jikinsa wannan hakikanin magana ne idan mutum ya karyata ya fi dukkan musulunci shaka ya hankuri yau na ta ya hankuri saboda Allah ji magana nan ga wa ya zuba mani zuba mani da ke ce a uzu billahi ba ma na abdul jabbar ko da ya yi wa ai waye yi cikin su ya ce ita amma na zo ka ce ka ce baka zage ba na so ka bar bayi ita bari in ƙara sa magana bari min adalci don to shak a da wannan bidiyo na buga kenan to na dan dawo da wannan ne bayan saboda masu hankali su gane hmm. ai sun zagin da ya wuce ba mutum ya zo ya ba da shaida cewa ba banka san da zai kwanta da mamarka akwai yiwuwar da ma ambaci sunan Allah ba shi yasa yana kanin shedan ya yi tarayya wajen saduwa da da aka yi shi yasa ya zama tukana da wani bangare na shi. Hmm. sannan kuma ya canza masa suna aje ya sa masa suna Abu Jahil na'am kuma ya ji haka amma abin da yake da ban mamaki menene dalilin da ya sa kuma yace ya halatta jinin malaminsu su hmm. da ni ya ce inda yana kwato zai kawo mu farmaki ke sa maganganun da zan yi dole sai na yi takardun ni kada in malam hasan ya shigo karo daga nan ya gangaro kaduna malam malam sai shigo kada zai shigo kaduna ke nan kandura ba ma ina so da Allah mutane su sa hankali yanzu hmm. da dalilin da ya sa wasu suna cewa wai ba shi da hankali ne tashin da bai da hankali su ma da ya zo ya kamata su koya na rashin hankali ne hmm. amma sai suka jare shi ni da shi kowa ne na yi tambaya sai zaman to ni ne target ɗinsu to wannan ya nuna maka cewa yadda suke kiran nan bangaren suke cewa yan maja hmm. ainihin ka lura da wasu daga cikin yan shi'a da su yan kogon akwai maja kwarin gaske gaske ko oh, shi yasa ka ce yan shiya da yan asabul kafi kowa da baka tambaya da ai ba abin da ya raba su duk da shi oge da am na am na am ya shi ai mhm na am saboda haka yan shiya nawa ne suka zo nan shafin da wasu watakila sun turo maka ta karkashin ƙasa. Mm. amma akwai wanda sun bayyana da rigar shiya cewa suna ba shi kariya ai na'am na'am an yi haka ko ba ba an yi haka to yanzu mu tafi karatu sarki dan so in ja karatu da yawa to abin da na zan fara tura maka bari tura maka shafin wani littafi ana ce maka sahihul kabi gashi nan ya shigo ce wannan littafi kace yan shi'a suna da sahihi da suke kira ba su gashi nan sahihul kabi ne silsilati sahih al-hadis inda shi'a fil jimamiya lishek muhammad al-bakir al-bahabudi ka duba za ka ga sunan littafin jama'a kuma jama'a kuma rin juya muku kamar ku gani da kyau amma shayi yan shiya sun zo nan ga so nawa sun ce wai su ba abinda ya zama sahihi a cikin littafin su ai ga littafin yanzu na faɗa masa kuma ɗalibai su sani eh, jama'a jama'a ku duba ku gani ya shi nan ya fito kuma ɗalibai su sacin a internet su gani shin wannan littafin da na faɗa sahihul kafi akwai shi ko babu wato shi wato bincikenka da kominka da kake yi duka na kayan shiya ne kawai gaba daya a'a ba kayan shiya bane eh amma na ba kana kamar ka masa musu fa a'a ba masa musu ne ba eh. ai in ka lura na'am kullum ganin suke sun yi karatu hmm. suna bincike hmm. su tun da ganin suke sun yi karatu ai na faɗa maka na ce fitinan nan hmm. da yadda aliman Hussaini ya mutu da rikicin sahabbai za ka ga duk abin da ke da tsaron mu hmm. hatta risala nan ta Abu Zaid al-Qirawani in ka cire Qur'ani hmm. mafi yawancin daban da ake bauta ma Allah da su a ƙarƙashin mu risala ta girgide shi na'am na'am amma za ka ga ai ya ce wal kafu amma shajara bainahum da kame baki akan abin da ya gudana tsakanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi na'am ka lura na'am to wannan malamin da sahihul kafi hmm. da wasu suka masa mai malaman shiya suka zarzage shugaban wa ya sa shi wannan aikin ma sai ya zo ya zubbatul kafi sannan har wa yau ina da sahihu wallahi hadiru al-kafi wato sai sun ce haka sai ya kuri ba abin da ne ba sama da sau nawa yan shi'a sun zo daga sun nuna ba su da wani littafi abin da za suke muna eh, wasu ke ma yan suna siya suke wa yan suna dariya suke wa yan suna magana cewa ai su kan kansu ba su da abin da sahihi a cikin littafin su abin da yazo suna kawawa ne wanda yazo bai wato yanzu yanzu ga littafi ka nuna muna yanzu ga littafi ka nuna muna cewa kamar a'a ƙarya ne ƴan shiya na da sahihi akwai littafi cikin shi a daikinsu suna da sahihi sosai ga shi gashi nan jama'a kun gani ko na am amma shai in ka je ka samu wanga littafi ya fi ba mama ya aka ka nemo muna ya ya fi da yaban mamaki da sun ce ba su da sahihi kuma gaskiya ko ga malami da ya ba sannan shai me ke gwadawa wannan ya inganta sahihi ne a gunsu to in dai dan an rubuta sahihi ne kawai eh. ya nuna cewa sahihi ne hmm. to ai gashi nan su ma mun kawo masa sun ce babu ku na'am to gashi nan kuma akwai sahihu wallahi la yahduru al ma hmm. shi ma in ta kama an kawo nan kawo to yanzu a wato wato ba sahihi kare ba suna da sahihai ba ma wannan ba kaɗai banda sahihul kafi akwai sahihu wallahi la yahduru al-baqi hmm, shehu Ka lura? Na'am. To yanzu bari in tura maka wani bidiyo yanzu na wannan malamin. Da Allah ya saka shi. Za ka ji hatta ma a shi an wai idan sun ce riwaya kaza ba ta inganta ba riwaya kaza ta inganta. Wai me ake nufi da shi? Shin tana nufin ba ta inganta ba a yi watsi da ita ba a aiki da ita? Hmm. Kowa me ake nufi ne? Bari ka ci. bari zan tura masa bidiyo gashi nan eh, ka kunna shi yanzu nan gashi nan ya shigo ya shigo yanzu hmm. sahihul kafi insha Allah za mu nemi malam ayar ko malam Ismail cikin su daya sannan ko wani babban malamin su da ya zo daga kasan Iran Iraki shi ma muna tare in an bude shi malamin shi ma muna ga yadda sai shigo yanzu okay so وهذا ليس في الطرف الآخر في هذا الطرف عندما نتهم كل من لا يعتقد باعتقادات مدرسة أهل البيت بمختلف التعابير بمختلف التعابير انظروا أعزائي هذه رواية بعد أعزائي وين موجودة وين موجودة أعزائي في أصول في الكافي أعزائي تقول لي سيدنا الكافي الكافي أعزائي الكافي ما هي اهميته يكفي ان تعرف تخلونا من المنهج الاخباري يكفي ان تعرف ان العلامة المجلسي يقول ان ما ورد في الكافي او امثال الكافي كلها روايات معتبرة كلها روايات معتبرة تقول لماذا مرارا ذكرنا للعجل لماذا يقول لعد حسن ضعيف صحيح يقول هذا من باب التعارض بينها لتقديم بعضها على البعض الآخر هذه مرآة العقول أعزائي للمجلس الجزء الأول أعزائي الجزء الأول هناك بشكل واضح وصريح يشير إلى هذه القضية الجزء الأول الجزء الأول صفحة 22 يقول قد فصلنا القول في المجلد الاول من كتاب بحار الانوار وخلاصة القول في ذلك والحق عندي فيه ان وجود الخبر في امثال تلك الاصول المعتبرة وكل هاي الاصول اصول ماذا معتبرة مما يورث جواز العمل به فان قلت اذا لماذا تقول صحيح وضعيف وحسن قال لكن لابد من الرجوع الى الاسانيد لترجيح بعضها على بعض عند التعارض مو انها غير معتبرة مو انه لا يجوز العمل بها فان كون جميعها معتبرا لا ينافي كون بعضها اقوى واما جزم بعض المجازفين بكون جميع الكافي معروضا على الامام لا هذا لا نقبله والا كله ما هو كله معتبر كله يجوز العمل به كله مستند جيد جدا هذا العلامه المجلسي اللي البحار الان بايدينا على هذا الاساس انظروا اعزائي بعد احنا نأتي الى الكافي قال عن ابي جعفر طبعا الرواية وان قال في مرآة العقول عنها ضعيفة ولكنه بناء على هذا اتضح لمال ضعيفة مو انه لا يجوز العمل بها التفتوا بعض الحوام يتصور صاحب البحار هو من الرواية الضعفة لا عزيزي هذه من باب التعارض يقدم بعضها على بعض والا كل الكافي عنده ما لا محتوى طبعا هذه هي اللغه المخففه للمنهج الاخباري ولا المنهج الاخباري يعتقد ان كل ما في الكافي او الكتب الاربعه قطعي صدور اعزائي حتى هو لا يقول قطعي الصدور لكن يقول معتبر انظر يقول عن ابي جعفر طبعا هو في مرآة العقول يقول الرواية ضعيفة ولكن هذا الضعف يعني لا يجوز العمل به الجواب كلا يجوز العمل به عن ابي جعفر قال قلت له ان بعض اصحابنا يفترون التفت الى العبارة يفترون افتراء ويقذفون من خالفهم مو فقط افتراء وانما ماذا شنو ماذا يقولون يقذفون شنو القذف أعزائي التفت جيدا القذف رمي المرأة بالزنا أو ما كان في معناه في النهاية وغير النهاية فقال لي التفت إلى العبارة فقال الإمام الباقر هو بريء الإمام الباقر من مثل هذه العبارات ولكنه في الكتب المعتبرة فقال لي الكف عنهم أجمل لا مو مناسب هذا الثوب يعني جائز لو مو جائز ثم قال والله هسه يقول الكف عنهم اجمل التفت عليه والله يا ابا حمزه ان الناس كلهم اولاد بغايا ما خلا شيعه فانت تتوقع من الاخر عندما ياخذك مولانا يمثل على راسك ويقول أه-، اهلا اهلا ومرحبا بالشيعة مولانا عندما تتهمه انه ابن شنو عزيزي ها ابن زين نعم. وهذه موجودة في الكاتب. شو تريد تسوي مولانا اقصاه اقصاه هو هو يتلطف البعض ها قال ها, ها في المجالس العامة لا تقولوها يعني شنو يعني شنو وهذه موجودة اعزائي في كتبنا ماذا تفعلون لها هذني الان بعد بقيت لا يعرفها احد والان على الفضائيات موجودة وعلى القنوات موجودة على المواقع موجودة كل الكتب هذه موجودة الان اقرأ بعض الموارد اعزائي Najeriya cewa kullu kullu kullu amma malam ina da magana ina da magana ya kuri malam ya kuri ya kuri malam yanzu kai kana cewa kai na baka mamaki jiya ba kai kai karatu ba amma an tubo a kanka aka zo aka mara kanka to sai kai rashin kwanan ka duka kana kaman kana matsa musu ne kana musu bincike a kan ababen da ke faruwa da wasu ababen su da wala Allah su ya kamata su zo su yi bayani a kai amma kai kana cikin musu yi wannan ai ko biyu ka tufa in ni da su zan zage ka don <laughs> baka ba a ta zuwa dai shaida a fassara a fassara mana sosai me wannan bawa Allah yake faɗi eh a barin yi kulasar abin da ya faɗa na'am ruwaya ta karshe da ya kawo hmm. ba kowa zai gane me ya faɗa ba amma abin da ruwaya take cewa hmm. wanda yake cewa gashi hmm. idan kadi sun ce ruwaya ba ta inganta ba abinda suke nufi bin nisba zuwa ga wata ruwayan a duba isnadi wanda ya fi karfin isnadi hmm. sai a yi tarjihin ɗaya akan ɗaya ba wai ana na kwakwata inganta rashin ingancin da za a yi watsi da ita a yin aiki da ita kana ganewa to shine ciki sai ya kawo wannan ruwayar cewa ah, har zuwa ga Ali bin Muhammad عن علي بن العباس عن الحسن بن عبد الرحمن عن عاصم بن عمير عن ابي حمزه قال قلت له ان بعض اصحابنا يكثرون ويكذبون من خالفنا فقال لي الكف عنهم اجمل ثم قال والله يا ابا حمزه ان الناس كلهم mutane da baki daya auladu ga baya ɗan karuwai ne ma kana shi a tunanin dai kai ba dan shi a bane to kai dan karuwa ne kawai waɗanda ya sanarwa cikin littafinsu shi ne kaji yana karantawa cewa kullum a wuladu ga gaya maka nashi atala mutu kaifa zai min haza a ƙanari ya a ba'am da kitabun lahin munzal ya dullo a laihi inda Allah a tabaraka wata ala ja'ala lana a hannun bai'i sai hama salakatun fi jami'in ilbai'i sun maƙanin Allah mu'azza wa jalla wa'alimu an na maganin tumin shaikin ila akhiri yanzu a wurin ɗan shi akwai ruwaya a littafinsa da take cewa duk ɗan da ba ɗan shi a bane ɗan zina ne. Wayya zubilai duk ɗan da ba ɗan shi a bane ɗan zina. Duk ɗan da ba ɗan a ba ga ruwayan nan kuma kana ji. Eh sai ya kuri da. Bari tukunna Da ka nuna mana ko ka karanta mana ko ka buga mana muji. Ya kuri ke yi. shi da na sa malamin ya karanta su ji. A abin da malamin ya faɗa kenan. Abin da yake cikin abin da yake faɗa kenan. yake cewa wallahi ya aba hamza ta inna nasa kullahum auladu bagaya ma kalashi shi tara. Hmm. ka koma cikin bidiyon ka saurara da kyau zaka ji hmm. ya kawo wannan ruwaya cikin usulul kafi duk wanda duk wanda ba dan shi'a bane dan zina ne duk wanda ba dan shi'a ba to dan karuwa ne yay ko yana cikin littafin su ok daga bayan ya shigo shi a shi da ya fita cikin zinai kenan ko dai ya fita cikin karuwar, amma in dai baka shigo shi a ba to kai dan karuwa ne haba shi wannan kuma sahihi ne to shi ne kaji ya ce maka ai idan na farko dai sai da yake kan nuna min manhajin akbari ka dale mu ka daina maganar manhajin ikbariya na'am ɗaya na'am yake ba magana ba cewa ta manhajin ikhbariya wanda suke cewa inganta ko bai inganta ba hmm. sannan ya kawo maganar majalisi cewa shi majalisi wani babban malami ne a shi'a ana ce masa muhammadu bakir al-majalisi shi yake da littafin biharun anwar ya kai dole wajen ɗari da sha biyar littafin yawan shi na'am ka gane sarki na'am to shi ne yake cewa kasancewanka da ana cewa riwaya wannan sahihi ya ce wannan zakifi ya ce Hmm. sai ya ɗauko littafin mir'atul ukul shi mir'atul ukul sharhi ne na shi usulul kafi ya kai mujalladi arba'in da wani abu hmm. to a ciki yake in ka ji ana cewa abu kaza fahimi ne ko da'ifi ba ana nufin ba a itibari wajen aiki da shi ba a'a kawai idan an samu cin karo ne wannan riwaya ta ci karo da wannan sai a koma wajen isnadi wanda isnadin ya fi karfi sai a yi tarjihin ɗaya a kan ɗaya amma ba wai ana watsi da ita ba ne kasancewa an ce ruwaya ba ta inganta ba to wannan shi ne abin da ya faɗa sai ta shi wannan malamin sai ya kawo misali daga ciki ya ce ga abin da ke cikin littafin usulul kafi ta inganta kana banta na'am amma sai ya kuyo in sun ce wannan zance eh. ya inganta bi ma'ana wato mu da ba 'yan shi'a ba mu duka 'ya'yan karuwai ne shin kan wani hujja suka eh. tsaya annabi ya gaya musu haka imam ali ya gaya musu haka kan wani hujja suka tsaya cikin littafin cewa kamar a'a duk wanda ba dan shi'a ba dan karuwa ne bayan balan faɗa maka in karatu ya zo zaka ji a littattafan shi'a ba maganar dan karuwa ake ba duk wanda ba san shi'a ba a gurin su ya halatta su halatta jininsa su kashe shi ba kowai. A kashe shi? Kwarai kuwa ayin karatu ya zo zaka sha mamaki. Shi yasa ka ga in ka ga mutane suna kina sun zo su sun ba, in ba haka ba ya za a yi wani ya zo ya karatu. Ni ba ni ne karatu ba kuma mutane sun fita a kaina. ka ganci matsalar sarki yadda take na'am na'am na'am to yanzu wannan misali ɗaya na baka zan baka misali na biyu cikin abubuwan su hmm. na kwaba yanzu barin turo maka bidiyon wani malami ana ce masa Abdulhamid al-Muhajiri amma sai eh malluma na iya turowa wani irin makami suke da shi a cikin shi'a a to ai inda waɗannan suke zuwa su je su koyo karatu ne ai o oh, malluman su kenan Mallum'ansu su kenan baka ji shi wannan da ya ce maka yana iraki ba Kada eh. karatu ta ai waɗannan su ne malamansu. yanzu bari duba in tura maka wannan bidiyon Abdulhamidu Muhajiri za ka ji yana faɗa cewa sai da na alikin da aka haife shi kafin ya zo duniya kafin kafin a sauka wa da annabi Qur'ani hmm. yana zuwa duniya ya karanta suratul na tun daga farkon ta har karshen ka kafin ma fara wa annabi wa'ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta suratul mu'minun ba annabi ba sai da na ali a a a wato tun kamin annabi ya san qur'ani sai da ali ya san tun kafin annabi ya zama annabi ma ana ina ali na zuwa duniya dan da ya zo duniya yana jariri annabi ya ɗauke shi tun kafin a farawa annabin wahayi sai na ali ya karanta suratul mu'minuna tun daga farkon ta har ƙarshen ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wato tun annabi bai sani ba sai na ali ya sani kenan guda za ta gani nan bari mu ji barin kashe data saboda gaskiya in kira za su dame mu shi shi'a yana karantawa a kan falalar kankana na'am kakinan na tura maka ba a gani eh. a kan falalar kankana lalle jama'a ku damu yau yau za a yi tambaya sosai ku kwata da hankalinku ku bari ya kare talikinsa wannan duka taliki ne ku yi hakuri فمن أكل لقمة من فمن أكل لقمة من البطيخ كتب الله له سبعين ألف حسنة ومحى عنه سبعين ألف سيئة ورفع, ورفع له سبعين ألف درجة فمن أكل لقمة من البطيخ كتب الله له سبعين ألف حسنة ومحى عنه سبعين ألف سيئة ورفع, ورفع له سبعين ألف درجة to shi wani daraja yake magana eh, in ka ci kankana so daya eh. za a rubuta maka lada dubu saba'in in ka ci kankana kawai ka ci kankana me sa? me yasa in ka ci kankana za su ga rubuta maka lada dubu saba'in seventy thousand za a kankare maka zunubi dubu saba'in sannan za a daga darajar ka shi ma so dubu nawa ne ka sake kunna shi kai a shi ya kunna zuwa salati ma na da sallah da sallah Allah wai in kai salati daya Allah wai shi zai maka salati goma to amma nan kankana ma kenan in ka ci lada dubu saba'in sabin ta tawuni lada sai amma shayi wala Allah suna wala Allah ba su zana hujjar su a ciki wala Allah akwai hujja da suke nufa a cikin haka ba eh tunda malamai shi ne ke faɗa yan shi'a za su ba mu hujja okay so sake kunnawa mutane su je lalacin kankana dubu saba'in wani Allah ko abin da suke nufi ba kankana ba ba ga sanan an sa hoton ta bayan a cikin ce ba eh. duk ɗalibin da bai jira ba eh, ga kankanan kuwa eh, ga hausa yan gana yan ganan kun gane wato kankana ba da kun gane ba shine guna gana muna cewa guna wata eh. watermelon kenan watermelon wai in ka ci watermelon guda Allah ya baka ladan lada 70,000 70,000 yasa an gane da ke mu kuji kankana wato watermelon kenan gane muna cewa eh, guna guna alright jama'a kuji فمن أكل لقمة من البطيخ كتب الله له سبعين ألف حسنة ومحى عنه سبعين ألف سيئة ورفع, ورفع له سبعين ألف درجة فمن أكل جزءا من التفريخ كتب له سبعين ألف حسنة ومحى عنه سبعين ألف سيئة ورفع, ورفع له سبعين ألف درجة إيه، درجة درجة ما دوكنا لا درجة درجة كسو تبو سبعين ذا يا أخي مكة ذا تبو سبعين ذا أربو كما كلا دا تبو سبعين انت آه. تيجي كان كان ذا ذا كان كان الدنيا يا كاري ولا تاجي To, wannan kaɗan ne daga cikin misalai da zan baka. Hmm. In kuma ba dan wallahi dan masu tambaya ba, da labarin turo maka. Yanzu ka san a ta magana cewa wannan duniyar yana kan wani kifi ne tsato, shi kuma kifin yana kan wani sa. A'a, wato, wato, eh, okay. wato cikin littafin shi'a kenan a yi shi koyi wai duniyan nan Allah ya halicce shi ne akan wani kifi kifin yana kan wani wani menene kifin kuma kan wani wani sa shi kuma san yana kan wani abu kuma haka cikin ruwaya ce ingantacciya kuma cikin littafin su eh, amma shai wani magana ya kawo wanga magana wani magana cikin littafin ya kawo wannan wala Allah akwai abin da ya fara wala Allah ne ya iya gane abin da ke faruwa su suke cewa da dinga auna abu da hankali ba su suke faɗa ba na'am okay okay mu kuma mun san akwai abubuwan da suke cikin littattafan su babu ma yadda za a yi hankali ya ɗauka su okay yanzu wani sa maka na ƙarshe ka ji wannan wannan za ka ji malamin yana faɗa cewa kamar yadda in ka shiga matsala za ka iya cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to kana iya cewa inna lil husayn radi inna barka diga shi nan na turo maka nashi okay ya shigo sai wannan mallum ga duka daga iraki kenan daga sassa duniya ne da wanda na shi ai in dan shi amma yau ce bai san su ba yana nuna cewa akwai matsala kullaka كما تقول انا لله وانا اليه راجعون بامكانك ان تقول انا للحسين وانا الى الحسين لراجعون إنا لمحمد المصطفى وإنا لمحمد المصطفى راجعون إنا للزهراء واننا الى الزهراء لراجعون اننا للحسن وانا للحسن راجعون اننا لحضرة المرتضى علي وانا لحضرة المرتضى علي لراجعون شيء بصير كم سيدنا حسين كان ايه بس نجي كم النبي صلى الله عليه وسلم كان نعرف آه، ايه هو wannan shi ne abin da شيء shi’a suke kan shi’ yan sunan san alal da yake Na'am. Yanzu abubuwan suna da yawa, game yadda muka masu saurari alkawari hmm. a buɗe layi. Na'am. ‘yan koduro, wannan bidiyon da kasa a farko ina sanar da su ranar Laraba wanda suke so za su yi muƙabala da ni. Eh. Akwai abu guda goma da zan fitar. Ya eh, a sabunta su. Wanda eh, abinda ya saka da jiya ba riga mun sanar ba dan ba ni nake da karatu ba sannan wannan karatun da muke yanzu haka ina halin tafiya ne dole nake bibiyar shafin mu ya san tun alamis rabona da karatu na'am na'am ka lura na'am amma zan kuma Kaduna idan na kowa Kaduna na Laraba ina nan da izinin Allah eh. ina sanarwa ne yanzu zan fitar da abu guda goma ciki akwai abin da malamin ya ce akwai maka babu don fara ɗauko ɗaya a ciki in wanda ya iya kawowa ya cancanta a iya zaunawa da shi malamin ah. muka ya faɗa abu wato yanzu kana kalubalanta yan asabul kafi ranar alhamis kana da sanzu ya ce akwai abu eh. mun ce ba eh. kuma ya ce babu mun ce akwai to zan fara ɗauko wasu matsaloli guda goma kawai cikin abin da ya ce akwai muka ce babu in kawo ɗaya in ce wannan matsalar da ya ce akwai mun ce babu kuma yana kalubalantar kaf duk wani ɗan a su. abin nan da malamin su ya ce akwai muka ce babu ku su kawo in sun iya karowa to sun cancanta mu zauna da su hmm. idan ba su iya kawo ba to har yau shi din dai da ya faɗa ya ce akwai to ta yi inda karatun shi ya kai su karatun su bai kai ba ba mamaki ran da aka zauna da shi zai nuna mana hmm. ka lura masha Allah masha Allah to da aka yanzu ina sanar da su wannan ranar Laraba hmm. mai zuwa harkar ta su ce su su kadai a a na yan asabul kafi to <laughs> za ka za ka ko duk wanda zai zo ba zan kace shi ba eh, duk wanda ya ranar na maka alƙawari duk wanda ya shigo ko zaki mutum ya danna ka yale shi a ba shayi wallahi ko zagi mutum ne? amma wannan harkar ranar laraba mai zuwa eh. na ware ta saboda su sun kaɗai akwai matsalolin da malamin su ya ce akwai muka ce babu hmm. akwai wanda ya ce babu muka ce akwai da zan ɗauki guda goma kawai ya zama ka tilka asharatun kamila hmm. zan fara ɗaukar guda ɗaya in ce wannan matsalar ya ce akwai mun ce babu kawo sun akwai wato bima na shek kana kalubalantar duk ɗan kafin wanda wanda ke neman ya zauna da kai mukabala da shirya kenan min awwalihim ila akhirihim min arifihim ila wala dukka ina laraba su masha Allah to mun gode yawa assalamu alaikum laraban ba wai dubban karatu za a yi ba kawai da na fita matsalar buɗe layi za a yi duk wanda ke da magana ina cikin shi eh <laughs> to masha Allah to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola Muna amsa kola sunan kira. Sunana Rabi Danjima daga nan Kwatano, ina muku fata alheri, ina kuma ma malam fata alheri. Masha Allah. Allah ta alheri kuma Allah Ubangiji ya sa abin da ake yi a cikin mizani kyau insha Allah. Masha Allah. To muna jinka, muna jinka mu ji tambaya. Yau, kan kuma ina tambaya guda da zai yi muka sannan shi ma malam yana tambaya ba zai yi muka eh yau yau yau da yake mun bude babin tambaya ne kowa na da tambaya biyu ba wanda zai wuce tambaya biyu kuma ba taliki ba ba wala eh bismillah tambaya da ta ko kan kina yake tsawon janka eh to ina jin ka ka eh, taɓa tambayar malam cewa game da mutane kowane malamai da kake kawo bisa bisa pejin ka ba muƙabula ba haka zai kawai me ce shi kamar yanzu misali kamar yanzu daga kawo ai shi'a mai zagin sahabbai mai zagin duk da kasan da matsalolin da ake magana kan su shi ya me hukuncin shi game da kai yanzu da zaka buɗe eh, eh, abin nan ɗegi na ta kira suna yaɗa ki da su wannan dai hukunci sa musulunci. Bai hukunci sa musulunci. Ka ma malai na tambayar. wato ni yana tambaya na da koyar ni in yi ma malam wannan tambaya wannan a ya sa nake kawo kowa ya zai gwada nashi hujja saboda kowa musulmai ne ni ban isa in cire su musulunci ba eh. haka kai da kake ji ba isa ka cire su musulunci ko ka cire su musulunci ba yasa tunda wani yayi maganansa kuma ya zana littafinsa kuma har ya ce a'a wannan littafin musulunci da ashe ya kamata ya zo gwada hujjar da ya sa ya faɗi haka yau in kai kana ganin cewa kamar a'a ba musulmai bane ana taimakan zuya da addinin su wannan maganan ka ne amma ni da irin wannan tunani nake yi ba wallahi sarki zaki akwai lokaci da inda ba kamar da kake aure malamin ne na yanki a kai da kanka ka abin da ya da ba abin ne kyau wallahi sarki zaki a wannan maganar ka ce nan amma ni ba magana na bane ya kudi da yake ni da yake mai yawa malam bai da lokacin zai ya kudi na bi ya kudi kai kullun ya kudi kamu kamu gadama kamu gadama wannan don Allah kamu ta bai wannan ita bai ka kawo ka wuce ya ita bai ka kawo ka wuce a ina zuwa wannan satin da wuce ko malami ne shi a da kafara sama to bari mu doki sabo kenan baka ji baka son ka ji magana assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh next caller jama'a kowa da zai zai tambayan sa kai abin da bai maka ba in kai kana ganin yan shiya kafurai ne ta wannan maganan ka kenan ni ba haka nake ganin su ba yasa wannan maganan ka kenan yasa in kai ba za ka kawo su ba to ni na kawo su kan shafi mu su zo su gwada dalilan abin da suke nufi yasa jama'a kowa da zai zai tambayan sa ko ke program bari mu duki next caller to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh caller sarki zaki barka ka dai kola ya sunan ka daga nake kira kola daga katul mukarrama ya sunan ka abdullahi umar abdullahi umar to masha Allah malam abdullahi umar kana tare da malam musa yusuf asadu sunna kan wannan layi to malam da yayin ala fata alheri insha Allah na'am ina gaida malam ina ganin mana sosai sosai kuma muna jin daɗi abin da kuka yi na sosai sarki Allah ke ma Allah ya azami ta hanya mafi alkhairi masha Allah masha Allah masha Allah muna gode eh, kuma ina yin mamala addu'a Allah ya kare shi kuma zuwa mafi asiri duniyar lahira sallallahu alaihi wasallam to muna jin tambayanka Allah ya taimaka amin mun gode sosai assalamu alaikum sarki ah wa alaikum salam to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh to kola ya sunanka daga nake kira kola babanka ne na jiya abdullahi shamsu daga china masha Allah malam abdullahi shamsu da kasar china kana tare da malam musa yusuf asadu suna kan wannan layi masha Allah a yi malam fatan alkhairi Masha Allah, Malam Najeriya. Ina amsa dan uwa. Sarki zaki ina da appreciation live. Ah, guda biyu, ah, kowa yau kolas na da yawa, sai ga biyu kawai, ya kuji kuma da gaggawa. eh to shi kenan sarki zaki da Allah alfarmar da ake nema sarki zaki ga wannan pejin naka na'am akwai wanda ba musulmai ba ma suna zama a suna kallon pejin nan naka da bibiyarsa gaskiya ne Allah sarki zaki dukkanin wani malami ya zo ya dinga magana kisa kisa Hmm. dan Allah dan annabi ya fara ka da kai alkali ne hmm. ba ka bane baka dakatar da shi in ba zai da akwai ka yanke shi gaskiya ne wannan magana na san yara da na kujiya gaskiya ne eh da mun ga wanda suka musulunta to muna ta so musulunci ta yaduwa ta wannan bangaren masha Allah gaskiya ne very good advice na na dauki wannan sai ka fara bum bum bum bum ka da gani irin haka ne yake sa ake bata shuga gaskiya ne gaskiya ne na ɗauki advice ɗinka gaskiya ne na ji wani ya magana jiya na yi magana kan talibci ya kuri da mu yi tambaya yi tambayan ka saboda jama'a na da yau ba mu so a yi Allah yana son sunayen da imam hassan radiyallahu anhu sunayen matansa guda goma wanda ya saka da Allah yana so malam ya sanar da ni na gode da saka da alkhairi Okay. Okay, mun gode maka sosai, mun gode maka. Ah, all right, okay, okay. So, ah, next caller don Allah ya kan layi malam zai amsa wannan tambaya Sai caller sai. Bismillah Sheikh. Ya gama? Eh ya gama yana tambaya wai tambayan sa shine sunayen ko yasa wannan tambaya. Na sani. <laughs> Na sani. ne da ne? Eh abin da ya zai wata tambaya saboda malam eh, Ismail Alfarma da kuma wannan eh, eh, malamin mu ga malam Dahir sun zo suka ce a wannan magana da kai wai ba haka bane saboda ya kawo sunan wanda wai yake aure sake da aka aka juya aka baiwa Imam Hassan wai ba Imam Hassan aure sakin ba da aka ce ya je kan mambari a cikin littafin amma amma an yi abin da na karanto cikin littafin su na karanto na'am na'am na'am na'am shi abin da dama yana yin tambayar nan kan dalilin da ya yake so ya sani sunayensu shi ne watakila saboda na karanto a littafin shi'a eh. na ce gashi an ruwaito an ce sai da na hasan hmm. har sai da ta kai a mambarin kuma sai da na ali hmm. ya hau mambari ya ce kada a bashi aure hmm. ina ganin ita ce matsalan ko sosai sosai sosai sosai cewa an abi abdullahi bin sinanin dan abdullahi kala inna aliyan kala huwa ala min bari nafi zaube bil haka na fahimta ko rajulun mitlaqun فقام رجل منهم قال فقال بلى والله لنزوجنه وهو ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن امير المؤمن فان شاء امسك وان شاء فلك ولا روايه تا بيو كاي ما لمن كنا شيعه da suka ruwato su ga kaje ka tambaya shurahu ina sunayen suke hmm. sannan abu na biyu ai ba kowa bane dan ya auri mace tarihi ke kiyayewa da wacce da wacce ce ya aura ya saka ana iya lissafa cewa ya yi saki kaza amma ba dole bane iya diddige da sunan wance da sunan wance da sunan wance ko a yi da wannan ma zamanin akwai malaman da zaka ji ana zargin su da auri saki kai hmm. ana iya zuwa maka da labari sun saki mata kaza amma ba a cin kuma ne ka san dole sai ka san dawa dawa dawa me sunan wance da sunan wance da sunan wanta ya saka amma ni ba yana tabbatarwa bane cewa sai da na hakan ya a'a a littafin su ne aka gani yau da a littafin sunna aka kawo wannan sabon da za su faɗa a tabbau kin sai da na hakan ne sa aka kawo wannan ai shai ai eh, ai littafi ya nuna cewa kamar annabi Sulaiman ya auri mata da yawa wa dubu ko me ya gace Eh, eh, amma ai ba kira sunansu ba yawwa da ka gani mm-hmm. ba a kiyaye sunansu ba kuma wannan ma a cikin littattafansu akwai eh, yanzu matan ƙimu duk abin da za a faɗa masa sunanta isra'ila ne abin da qur'ani kawai ya ce wa mar'ata nuhin mm-hmm. wa mar'ata nuh yanzu ba hakki na bane ka zo ka tambaye ni ka ce in faɗa maka sunan matar annabi nuh mm. da sunan matar annabi nuh amma ko ka yadda ko ka yadda Qur'ani ya faɗa bal ma hasali za ka ga mafi yawancin annabawa Allah madaukakin sarki ya faɗa cewa suna da mata min ولقد أرسلنا رسلا من قبلك wa لهم dai dai ku ne wanda ma a kiyaye sunansu za ka samu mafi yawanci yadda kaga Qur'ani ya faɗa ya ce kawai suna da mata haka aka bai shi amma me su Allah wa a'lam ban sani ba saboda aka wannan ma me sunayen ka je ka tambayi malaman ka na shi'a da suka kawo aka siya a wurin mata hamsin su faɗa maka sunayen da in wannan abin cin mutunci ne da sai na hasan ya tabbata yan shi'a ma na rubutu cin mutuncin alibi ta littafin su. Hmm, masha Allah to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kola ya sunan ka daga nake kira. wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu marhaba sarki zaki ina maka ta ala khairu. muna amsa kola ya sunan ka daga nake kira kola. Eh sunana Muhammad Awwal Ali Musa ina kira daga nan kwarfi. Masha Allah Muhammad Awwal Ali Musa to kana tare da Malam Musa Yusuf Asad suna kan wannan layi. Eh da farko dai ina da babban malamin mu Sheikh Musa Yusuf Asad suna Allah ya kiyaye shi Allah ya rufa mai asiri duniya da lahira kamar yadda ya jajirce yana kiyaye eh, martabar gidan annan Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da sahabbai suka gabaci da ubangiji Allah ya kiyaye mu mutuncin shi kuma ubangiji Allah ya kare shi da yana a raye da bayan rayuwar Allah ya kare ne a shi duka gabaci da na gudu ne da in zai da malam da kai sarki zaki ubangiji Allah ya kiyaye shi da mu da ku duka gabaki da kuma Allah ya kada mu assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola kan na biyu assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola kola assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh assalamu alaikum wa warahmatullahi ta'ala barakatu kola bar mu ji wanda ba eh, jama'a assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu kola Na'am kola ya sunan garganda ke kira. Na'am ya sunan garganda ke kira. Sunana Murtala Nuhu. to malam murtala nu kana tare da malam musa yusuf asar sunna kana tare da malam musa yusuf da sunna malam murtala bismillah ina jinjina malam da kokarin jinkiri masha Allah masha Allah ina da wasu yan tambayoyi ga malam kamar guda biyu ka. to bismillah muna jinka to bismillah to tambayar da nake yi ga malam Musa da Allah ina son a ina so ina so in tambaye malam shi rashin hadisan nan da ake jayayya rashin akwai adadin layoyi masu kyau ko akwai waɗanda ba su da kyau ba mu gane tambayanka da kyau ba ina tambayar malam shi wai hadisan nan da ake jayayya a ce wannan da ne a ce wannan rauna ne ina so in gane cewa shi akwai inda za a gane da ifi akwai inda za a gane sahihi na na da aka ji sarki na'am malam eh, murtada kana mu'amala da kuɗi ina mu'amala da kuɗi sosai ya ake gane kuɗi mai kyau da jahu yawwa to abin da nake tambaya ya kamata yadda Allah ya sa alkur'ani yake aka nuna cewa ga ayoyi na alkur'ani ba a samun sabani da su ya kamata kuma kamar ku malamai saboda hankalin matasa ya dawo daidai ya kamata to networking shi jama'a ba mu da lokaci assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh magana da yake sarki qur'ani ya tabbata tabbatuwar da babu shakka okay amma wajen fassara ana iya samun sabani ni in ja aya in ci da fahimta ta wani ya salafa ma fahimtar ana yi okay so abin da ya zama dole a karatu na addini wannan matsalar da suke ganin ta wanda ya sani ko ya sani wanda bai sani ba bai sani ba hmm. sinima da sun ajiye ka'idar da ake gane cewa da ka a bisi yayin da zaka gane hadisi ya tabbata da yadda bai tabbata ba yadda ka ga ɗan canjin kuɗi suna yi ana zuwa musu da kalmoni da sun kan da ido sun kalle shi suna gane jabin kuɗi ne hmm. wala haka wanda suke da alaka da hadisan annabi da ka hadisi daga isnadi sai matalin ma in kana ja suna gane kusurubin magana annabi da wannan ba magana annabi ba hmm. na'am na'am Eh, saboda haka mutum bai sani ba kawai bai sani ba shi kenan mu je gaba assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kona alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kona ya sunan ka ganda ke kira alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh eh kola duba bayan ka eh, wani sound sound na bayan ka da ka gyara eh, yana shigowa amma ya sunan ka daga nake kira Na'am, babu Salamu alaikum. Bari mu rufe. Alaikum salam wa rahmatullah. Kana magana da Ibrahim Aliyu Muniri. Tuwa muna jin ka. Na'am. Da farko ni da gaisuwa ta da sarki zaki da babban malami a Sheikh Abdul Sunna. Masha Allah. alaikum mun ce mun ce gyara ya gyara ya dawo assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh kola kan ada phone nan muna jin ka assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh kola ka sa mute assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh kola to bari mu duki sabo assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Walaikun salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Sarki zaki yi ne maka fata alkhairi. Muna amsa kola ya sunan ka daga ke kira. Suna na Bello Abubakar masoyin shakka Jabbar daga nan jihar Lagos. Masha Allah to Allah Abubakar to kira ta da Malam Musa Yusuf Asadu Sunna akan wannan layi. Ina yi ina yi wa shaddu sa a sadu suna barka da wannan lokaci ina mai fatan alkhairi masha Allah yana amsa ina maka fatan alheri ko kuwa malam Bello ah, alhamdulillah lala ina da tambaya guda biyu zuwa uku a gurin shi ah, biyu biyu biyu kowa zai wuce uku ne tambaya na da yawa bismillah biyu ranar ku tana nan zuwa ranar laraba ina da ku alhamdulillah Allah ya kai mu da lafiya amin amin amin malam Bello to bismillah malam Bello tambaya ta ta farko zuwa ga shek jefe yanzu ala misali kamar matafiya haka wanda suke tafiya cikin sanyi da cikin zafi haka mm. irin matafiya wanda suka hau mota da yawa mm. da mata da maza mm-hmm. suke tafiya mai nisa da gida gida gida eh muna jinka muna jinka yawa to ayar ya ka an taso a cikin mota mata da maza a haɗe da matan aure da mazajensu mm. to sai ce ta kama su tafiya mai nisa sun hanya sai suka tsaya su huta a kwana a wani gari sannan su karasa inda suka tafi sai aka sauko da kan mota kowa ya je kwanta a cikin mazajen akwai wanda yake da mata a cikin matan da aka taho tare da su sai dare dare za su yi bacci sai sha'awar matarsa ta kama shi sai ya taba cikin wannan matan sai ya je janyo matarsa domin su kwanta ta a kwanciya ta aure hmm. to sai aka yi sa'a wanda ya janyo din ba matarsa ba ce ba aka yi rashin sa'a wanda ya janyo ba matarsa ba ce kana gina sarki zaki bismillah bismillah Yawwa, to da ya janyo ta sai suka kwanciya aure a tunaninsa matarsa ce ita kuma mata a tunaninta mijinta ne shi eh. bayan sun rabu sai ta gane cewa ba mijinta ba ne eh. ba shi ma kuma ba matarsa ba ce ba eh. kuma bacin sun rabu sai aka samu ciki a wannan kwanciyar da suka yi eh. me hukuncin mutumin me hukuncin matar sannan kuma menene hukuncin to amma tambayar da ta malamu sai zai amsa amma da ga ka da masarki kyale shi duka to To, eh, tambaya na farko biyu kuma. Tambaya eh. biyu kuma. Eh. Mutum ne ah, yana da aure, yana da mata biyu haka. Hmm. Yana da yara manya, maza haka. Sai aka yi rashin sa'a a cikin 'ya'yansa. Hmm. Sai yake zuwa cikin gidan babansa ya saba wa matar babansa wanda ba babarsa ba. Hmm. kishiyar babarsa kenan kana jina sarki zaki sosai wato da yake zuwa wajen kishiyar babarsa yana kwanciya da ita kuma matar babansa ce sai matar sai ta ɗauki ciki da matar ta ɗauki ciki sai ta haihu lokacin da ta ɗauki ciki sai aka gane sai baban yake tambawa waye mata ciki sai magana ta fito fili cewa yaron da ya mata ciki sai ta haihu to shi ma menene hukuncin yaron ita kuma matan ne hukuncin ta kuma ɗan da ta haifa shi ko kuma ne hukuncin ta nagode gode kaga ma tambayar ta amma nagode ya kun kamin ka saukar me dalilin wannan tambaya mu gane ba saboda ba ta shi maudu'i amma me dalilin wannan tambaya eh to ai da wata da ne shi da ke da karatun ka baka ce ga maudu'in da ake akai ba aka ce wannan lokacin tambaya ne eh a ah, na gane na gane amma ina nufin bai manufan tambayan ba mu gane ba ya kuri ya kuri manufar tambaya ta eh. abu ne na ji ana magana haka cikin ta wani kuri ne na je ka gani dan Kano ne amma ina nan Lagos zaune eh. na wabi wasu suna hira akan wannan maganar kuma ba a sami amsa ga amsar da aka bada ba. Oh Allah maka albarka shi kenan kaka kaka ya ita ya ita shi kenan Allah maka albarka. Sarki sarki bari faɗa maka. Eh. Kyautata so ga mutum yana da kyau. Na'am. Amma zan faɗa maka tun da kaji ya ce maka yana da alaƙa da wani. Eh shaka hamdu. Wannan matsala ce da take da alaƙa da fikihu an turo shi ne ya tambaye ni. Ya gani na sani ko ban sani ba. Oh amda amda amda oke <laughs> oke <laughs> wato kar da ka karke da a haba sarki eh oh. an shi ne wannan matsala ce da take da alaka da fikiru oke na musulunci oke oke an turo shi ne ya tambaye ni a gani na sani ko bai sani ba kamun tun fadar yanzu na'am na'am na'am na fahimci na fahimci abin da muka ce a buɗe layi a yi tambaya a kansa hmm. ai kwata-kwata auto abin da ya tambaya a kan shi wannan bai da alaƙa to amma shi ina gani mu ajiye wannan ya kuri mu ajiye wannan a abin da ya ba shi amsa amma in ka ce mu ajiye eh mu ajiye ya kuri ya kuri mu ajiye to shi ke nan muje eh muje ya kuri assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola jama'a abin da yasa nace a ajiye saboda zai zo eh, ba wannan tambaya ah, ya ba mu so abin da zai kawo fitina wannan tambaya akwai a kiyayewa kawai ne ni na kiyaye nake so amma idan tsakaninsa da Allah yana tambaya ne dan ya sani eh. ka gane a shehi ba da amsa zan maka voice message a shehi ya kuri mu aji wallahi shehi mu aji ya kuri mu aji wannan eh assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola barka ka dai kola ya suna sunan gargada ke kira Suna na ubaidullahi buzu daga nan jihar katsina najeriya malam ubaidullahi to kana tare da malam musa yusuf asadu suna kan wannan layi Allah ya saka wa sarki zaki da alkhairi. Amin amin amin amin amin Malam Musa Yusuf aka rubuta Allah saka mai da alkhairi. Amin amin amin su. kuma amin. Kamun yabo ga wanda mutanen da ba ba su muna ba labarin ka. Wayo ayo ina godiya ina godiya. ina godiya oh, ga shi ne shi shi wannan dan uwa Bello Abubakar ya ce ya rantsa da Allah babu wanda ya turo shi to da tambaya yake yi ta yana neman ya gane to ni kuma na alƙawari zan tura maka amsar sarki ko mun gama karatu ka bar shi amsa wannan ba wani abu bane a cikin cikin musulunci da wa alaika salam sallallahu ta'ala barakatu kola barka ka dai ya sunan gargan nake kira kola Masha Allah, Malam Ubaidullahi, to muna tare da kai. Tsakani ga Allah wannan magana da asar sunna ke magana ta kare matan annabi ko ce masu annabi sai da wannan Aisha radiyallahu anha wanda ni shawara ce zan ba yan uwanmu yan izala da sauran yan dariƙa waɗanda ya kamata suna zuwa wannan mhm. platform na karshe mhm. zaki mhm. wannan rigima ce ce wannan a wai a ba su da shi kaɗai ya kare gidan Allah ba mm. ya kamata mu ji su sani a tijjani irin su alkore kike alkalawi shi na bangaren asar suna ne da irin su malam abubakar wadanda da dai sauran wannan manyan malamai da ke gidan yan tarika tijjaniya mm. su kuto wannan abu ne na a kare gidan Allah. ba ka ganin su ma suna yi ko ba. Eh ba a jinka da kyau kira wasu kira ke zuwa damunsa. Eh, wasu kira ke shigowa. bari mu ɗauki kamin ya tashi dawowa assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatu kola wa alaikum salam wa Allah Allah amsa Allah wani sannu ka da kola ya su da gargan nake eh, suna na Ali ina magana da to masha Allah malam Ali da kasar Ghana to bismillah eh, Na'am farkon tambaya ko da ake tambayoyi guda biyu da ake da shi. Eh, tambaya da kusa da shi biya mata na yi kokarin ta shi. Na'am. Farkon tambaya mana ya nuna mana shi cewa littattafan shi awa mu ma mu yadda kamar kan da manhajin sunnawa yake cewa littattafan mu shi ma sahihi ne. Na'am. Eh, wato, wato, kunya eh, duba cikin ba mu yadda ba hatta littafin mun ne nuna muna da sahihi da yake kan sahihi kafi ba su ba littafin shi'a cikin kutubul arba kafi ne a istisar man la yahdurhu al da at-tahdhib ba wani da kashi da muka zana mai suna a sahi idan hmm. ka je cikin targaman mu aka ce targama irin yin ne ke gwada wata rijal na addini wanda suka yi suna suka yi zamani wanda suka duka ta ta'adi da ba wani ba da cewa malali saboda haka ya kuma ya ya kuma ya kuma ya kuma ya kuma ya kuma ya kuma ya da eh. ba sunan Muhammad Yakubu Kulaini wanda yake shi ne ainihin mu'allafin littafin mu'allafi idan ana so nuna mutane jama'a wannan littafin ne nuna mana sunan wannan malamin ne da bar mu gan sunan da kyau na biyu malam ainihin muna nuna cewa wato shakana yana da fadala eh. har ma yana da lamari ne da yake ɗaukar so ga shi nan kuma muna samun irin wayannan wayoyi Eh muna jin eh, eh, muna jin ka bismillah. Eh, za mu gan cikin rikitattun sunawa kuma akwai irin wannan wayoyi. Misali in ka shiga cikin Muslim. Eh Muslim an samu hadisi wanda yake an dangana shi zuwa ga Abi Huraira. Rakamin hadisi nan 9360 wanda shi ma yake nuna sananan bitin shi wato wannan kankana. sannan ko da yake ne eh, abu da awu shi ma ta wani hadisi a kuma ta na ta samu akwai tun da ma ko da ma akwai malumar sunan da suka yi ta'aliki kai suka ga a hadisi kamar albani kamar ibn qayyim jawzi kamar wato eh, ya so shi ibn taymiya ni na wutan ne ya tsali kasance kuma yana cikin matsalolin da yana cikin da Allah malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam malam bayani saboda eh, Ali in ji na tambaya wai a cikin littafin sunan kuma an gwada cewa za a baka ka ya lada wai a cikin littafin sunan za ka karanta mana inda aka ce wanda ya sha wannan kankana zai samu lada dubu saba'in malam wannan cikin adadi ne amma karshe za mu fahimci salala fifi kan ce wannan abinci ake nuna ake nuna kuma akwai irin wannan hadisan cikin da daga son sunawa ko da dai ba zakara muna nan ba ba ba zakara muna adadi ba kuma da zai karanta amma ba yi ji cewa wannan matsalar ka taba ji na sun ga ta da hadisi cewa manzo Allah yana cin biki yana cin kekana amma manzo Allah wallahi wallahi yin mun abubuwan da kan zuwa annabi ne wannan da har ma an tabbatar annabi ne kuma da hadisin da yazo cikin daku, har ma an nuna falala wanda take wata mai juna biyu idan ta dauki wannan abinci da amfanin da za ta samu To, masha Allah. ya ka ji sarki. Suna so su dinga ya musa al'amura da gangan. Yanzu dan masa ta ce asibiti ta ce likitoci sun ce ta kula da nau'in cin abinci iri kaza. yana da alaka da taimakon gangan jikinta ba kuma nuna aka yi cewa yana da alaka da launin lada iri kaza bari ba ka misali hmm. na na mai mu lokacin da Allah ta'ala yake cewa fa a a al masadu ila izin naqalati qalat ya laita ne mutu qabla hara wa kuntu siyan mansiya kaga lokacin da ta samu kanta cikin damuwa da na kuka zo. sai ta ce ina ma a ce ta mutu kafin wannan lokacin ya zama an manta da ita abin mantarwa mhm. ka san daga nan ne malaman musulunci suka gina cewa idan mace tana ɗauke da ciki kar a zama sababin da za ta dinga damuwa a zauna cikin bakin ciki bakin cikin na iya sababa mata matsala na'am na'am na'am to fanada hamin tahtiha Allah ta hazani shi yasa dan da ke karkashin ta wanda ta haifa ya zo duniya annabi Isa ya ce mata kada ki bakin ciki kadi hmm. da ala rabbuki ta take sariya Allah ya sanya ruwa marmaro na ruwa yana gudana hmm. wa usi ilayki bi jiz'in nakhlati tusakita alayki rutuban janiya ki girgiza 'ya'yan itace na dabino za ku faɗo ki ɗauka idan kika ɗauka me za ki ci Allah ya me za ki sai ce fakuli wa sharabi wa qarri aina ki ci sha daga wannan eh, likitoci suka gane cewa yayin da mace take ɗauke da ciki da lokacin na ta haihu tana buƙatar lafiyayyen abinci don ya gina gangar jikinta nan dan Allah ya ce wa na Maryamu ga ruwa nan ta sha ga dabino nan ta girgida shi ne faɗo ta ci sai ka zo ka gina ka ce ga wani dabino duk wanda yake shi lada dubu saba'in. Ke? Na'am? Na'am? Ka lura? Na'am? Na'am? So, ya sauka ne? Eh, ya sauka. To, abinda nake cewa shi wannan malamin da ya zai wannan littafin ai kafi ne yanzu da ya ware mm. ya ce ihul kafi yanzu ya tabbata kenan an ware suna da wani littafi ingantacce ko babu sahihi kuma sahihi kafi ana nuna masa babban littafi sosai sosai shi na nuna musu ko in ana musu yanzu mm. duk ɗalibin da ke biye da mu akan intanet yanzu ya yi satin a google ya tambayi google ya tambaya sahihul kafi na muhammadu zubairu al-bahabudi wannan littafin da na faɗa akwai shi babu masha Allah to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola a ba ba ba ba ba ta can ba malar kana yi ba ta kan assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola to kola ya sa mute to ba zai wurin malar kana yi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh malar kana yi wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu. to malam sai muna karkara tare da malam Musa Yusuf an sadu suna kawanan wannan layi akaramu Allah Allah ya kara wa malam lafiya Allah ya sauke albarka cikin rayuwar malam wai kwa sarki zaki anya kwa eh. akwai wanda yake zuwa ya zauna wanda sai tambayoyi sun kare wa eh, su masu kira ku irin gaskiya ne banda malam Musa ban ga wani malami da muke gayyatowa nan yake ba da filin tambaya ba ka tambayi da abin da ka ga dama ko da za ka haɗa da zagi ba matsala su malam musa allah ƙara masa lafiya amin amin amin amin amin amin amin amin jiya a sarki zaki mm. bayan na sauka na ga waɗanda suka bugu suka yi magana a kan abin da na faɗi a mana kabiyar abdul eh, eh, na sa wannan zagin da yake yi Eh, wannan ba dama wannan ranar laraba malam musa zai karatun wannan sai sa da muje tambaya na yau shi ma yana da alaka ai da duk dai abin da ake okay to wa to ga zaki abin da nake so su wa'annan yan uwa su gane shi ne bayan na sauka sai aka samu wani ya ya hau sai yake cewa wai wannan zagin dan da shi malam da jabbari yayi wai da da wani hadisi ya dogara a cikin bukhari amma daga baya da ya fahimci cewa ba wannan ba yanzu ya zai ya daina zagi dan ni da na kawo na kawo muryarsa na sa an danna cewa ya yi zagin zagi kuma na ɗan tasha duk da cewa suna ta malam bello ya bo yana yi amma irin wannan dai zagin irin wannan na ɗan tasha ni ban taɓa jin malami da sunan malami ya yi ba kai ma ka ji ko taɓa ji ba Mm, to ni na kawo na na an ji yayi zagin amma da aka ce wai ya janye malam karawi iya kuri kada ka ce masa ɗan tashar nan da ka janye wannan saboda muna da muna da ka'ida da ba mu yadda zagin ba sha Allah ya amma dai mu ne wannan zagin eh, tun da dai wannan zagi ba su hajiyar da kuma annabi ba eh. to ba matsala abin da nake so su gane shi ne wato idan za ka zo ka tura wani abu da ka tabbatar da shi ta hanyar karatu ko ta hanyar muryar mutum ba ka zuwa ka ce kawai wane ya janye don haka ai daga baya ya fahimci kaza baka tuko wa sarki zaki ya zo ya danna an ji kamar yadda aka ji ya yi zagi to sai ka turo kuma cewa ga shi wannan zagin da da yake yi da ya fahimta ne a cikin su da ta amma a yanzu ya gane amma kawai mummunan kasiyo mutum ya ce ai ya ce ai da ya fahimci haka ne a cikin buhari amma yanzu ya ce kala kawai shi kenan sun yarda saboda su ana tara su ana gaya musu abin da yake ba dalili ba da wanda yake da dalili kawai shi ke nan komai dalili ne dole sai ka zo mana da shi Sannan kuma mm. ina gaya musu to idan a kaddara zagi ta koma makamai dukkan rumi dai ban taɓa ganin malamin da ya ɗauko makami ya janyo mabiya suna iyo ana kartawa a ƙasa ana wulwula sama ba shi ma a cikin bukari aka gano. To, Malam Kare, wannan karatu ranar Alhamis, insha Allah za a yi. Wannan karatu da wanne ya kuri mun gode maka Malam Kare, mun gode sosai. Ba matsala, Allah ba ka cikin sarki ya samu shi Allah ya saka malam da alhamis Allah ya tsara malam da. alhamis Malam Kare, Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. To, sai da ya sunan ki daga nake kira. Suna na Hajiya Amina daga Saudiya. Hajiya Amina daga Saudiya, to kina tare da Malam Musa Yusuf Hassan Sunna, kan wannan layi. Ina gaishe da kai sarki zaki, ina gaishe da malam a kan kokarin da ake Allah ya saka da alkai. Idan Allah ina da tambaya ne amma bai shafi wannan program din da kuke yi ba in malam ya bani dama. bismillah malam wai bismillah yau wato ina tambaya ne don Allah cikin suratul baqara aya ta ɗari biyu da ashirin da tara nake so don Allah malam ya yi min fassarar wannan aya hmm. suratul baqara aya ta ɗari biyu da ashirin da tara ko eh. ɗari biyu da ashirin da tara ko kina da wata tambaya bayan wannan wai kina da sai tambaya bayan wannan a'a ita kadai ce tambaya ta to mun gode miki ajiya amina da kasan saudiya godiya muke to da suratul baqara aya ta 229 ita ce ayar da take magana at-talaqu marratan hmm. saki iri biyu ne akwai sakin da ake yi a dawo akwai sakin da idan an yi ba a dawowa hmm. akwai sakin da ake yi a dawo akwai wanda ake ba dawowa da in an yi ba a dawowa na'am to wani saki ne idan an yi ake dawowa shine wanda mutum ya saki masu saki daya biyu mm. kaga daya kana iya dawo da mace biyu kana iya dawo da mace wannan shine asalaku marratani mm. amma in ya kai saki uku kaga ba a iya dawo da mace wannan shine abin da farkon aya take magana cewa an talaku marratani mm. saki iri biyu ne akwai sakin da ana iya dawo da mace akwai wanda ba iya dawo da mace to idan saki ne da ake iya dawo da mace shine Allah sai ce fa sakon bi ma'ruf mm. ko dai ka dawo da ita ta hanyar da ya dace da shari'a mm. ko ta sirihun da isani ko kuma ka da ita tare da kyautatawa ka saki matar ka saki ɗaya mm. ta ya kai don za ka dawo da ita ka dawo da ita ko dai ka rike ta gwargwadon yadda ya dace da shari'a ko kuma in ya tabbata rabuwar za a yi gabaki ba maganan dawa a lokacin abin da Allah yake so ka kawo wani abu na ihsani da kyautatawa kai mata to shine Allah sai ya ce wala yahillu lakum bi halatta gare ku ba an ta'khudhu min mu inda shi an ku karbi wani abu da kuka ba mata hmm. illa an ya kafa Allah ya kima hududallahi nan illa an ya saba malamai suka ce illa in alima sai idan kun san cewa in ka dawo da mace hmm. abin da ya kamata a mutunta na dokar Allah a kiyaye da kai ita ku zauna lafiya hmm. ko ka dawo da ita ba za ka kiyaye ma to fa in Allah ya kima hududun lahi idan ka tabbatar mace kan garariya ce ko ka dawo da ita za ka rike ta hanyar da ta da shari'a ba za ta bi dokar Allah ba to a lokacin ne sai Allah ya ce fala junaha alaihi ma fi mubtadi babu laifi yanzu ka ce to ka dawo maka da sadakin ka tafai shi kanta da shi a sha auren akan wannan ka'ida sai Allah ya ce tilka hududullahi wannan ita ce dokar Allah fala ta taduwa kada ku tsallaka ta wa man yata'adda hududullahi dan mutumin da yake tare dokar Allah wa ulaika humuz zalimun to wa'annan yana daga cikin azzalimai wannan shine a takaice bayanin abin da aya ta kunsa idan ainihin wasu kafara ɗan uwa take so wannan shine a takaice abin da wannan aya ta kunsa saboda haka musulunci ya kawo idan namiji ya ce bai san mace hmm. ko cikin ɗaki ya ɗauka ya ba ta na kuɗi to ya karɓi wani abu ta hannunta zalunci ne hmm. Hmm. amma idan mace ce ta ce ba ta son namiji shi kuma ya za a yi da shi ma musulunci sai da ya kawo hanyar da za a warware matsalar wanda ga ta kaisu nan da ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka ta ce rasulullahi wannan mijin nawa ana su kansa a addinin sa ko sa ta yadda ɗari bisa ɗari mutumin kirki ne sai ta ce ba ta kan kafirci bayan ta musulunta fara ta cewa bismillah ne na'am bismillah bismillah shehu ba ta so ne abin da zai ja masa matsala a gaban Allah sai annabi ya ce mata kin bai kika karba na sadaki a'a don Allah da annabi bismillah bismillah annabi ya ce masa da gonarsa na'am wannan saboda ya kan wannan aya din ta kunsa amin amin don Allah don annabi a a a a kai wai don Allah don annabi ku wani ne ke da yin ne eh. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Malam Ismail Hujja Alfarma Kwanne. wa alaika Allah! sarki zaki kun keke kana lafiya muna lafiya shek malam ismail to kana bayani malam musa yusuf asar suna kan wannan layi eh ban ji ba kana tare da malam musa yusuf asar suna kan wannan layi a a yanzu ya kamata in mai abuwa eh. saboda ya nuna gazawa da kasawa a ɗabi'ar da muka gada ga amirul mumini na ali alaihi salam in muna filin daga eh. wanda ya shura ba mu kashe wanda ke gudu wanda ya bada baya ba mu kashe da ba mu kashe wanda ya aje makami ya yi saranda muna mai afuwa saboda haka ba ni da magana yanzu da shi eh, ya gajiya eh, alayi halin ta haddin da ya dinga yi ma 'yan shi'an duniya Eh, lokaci bai yi tsawo ba Allah ya gwada mai ya gaza eh, kuma na san bai zai mana gardaman ya gaza ba yanzu ina da magana da ku ne eh, rashin adalcin da ka yi wa al'umma abin da ka yi sun aka yi alkawarin yau akwai mukabala zai kare sahabbai da ni imani da Allah irin shi dubu a gaba na sai kaɗan ba sai sahabbai. Na'am, okay. Da Allah nake maka rantsuwa iri ne ta dubu wallahi ba sai sahabbai. Ba mu jinka. Na'am. Ba na san su ba mu jinka. Ka saurare ne da kyau Bahaushe ya yi gaskiya da yake maganin a fada a fasa. Eh. Yalle da kun sha mamaki. to rashin adalcin da ka yi na daya ya kamata da za ka fara karatu ka faɗa wa masu saurare mabiyan tashanka yau ya kamata ai mukabala ne amma mu san kaduna ya ce ba zai yi ba ba kai wannan ba a wannan tun jiya shi da kansa ya faɗa sa'annan ni eh, ok wato wato ni da kaina eh, wato wato da ni da kaina an announce ga mutane cewa kamar mukabalar da za a yau an kasar ba za a yi ba. Ok, to. Na ɗai ke da nika je na ɗai ne. Eh. Na biyu tunda shi ne ya gudu aini ina a kan bakana hmm. na hidda sanarwa. Eh, Tumanni ne za ni yi jawabi yau. Ok. Cin safa, ka tambayi su masu da su faɗa maka haka. Ok. Amma haka hmm. ana gwada mana lalle hakika akwai wanda ke da haimana masu kankuran dinka haka ke kwasa ko gwada abu ne yanzu. Ok. To. Ta ni sarigi ne ba ni aji magana saboda ka san dama ni mutumin sahara ne hmm. ban iya wannan loke-loke ba ban iya munafuci ba ina faɗa mutum magana ne tare. Ok. Ka ji wannan? To na ji. Waɗannan kurai ne amma shi wannan abokinka yanzu aiki kenan karantin da muka gada ga alta abi talib ba mu kashe wanda ya juya a guje ba mu taɓa shi shi wanda ya aje mutane ya saranda laifin yaƙi ne ka shi ai na ni mafarautun zaki ne kuma na tabbatar ma da ni mafaraucin zaki ne sarki zaki malam ismail malam ismail ai Allah ya ba ni da wani magana da shi malam okay to kuma to to to ni to ni ya tsaya malam ismail ina gani kamin in fito kamar ka kira ni da kai muka yi fira ko ba haka ba har na eh muka magana tabbatar maka cewa yau ah, programin yau Eh, na mukabala ba za a yi ba saboda ga abin da ya faru ko ba haka ba har ka ce min ko ne insha Allah shi mu saki sa maka wani rana ce to ba damuwa in ya kare yau shi mu sa maka wani rana ko ba haka muka yi ba malam Ismail <laughs> na'am na'am na'am na'am na'am ya tafi ko ya tafi ko yana nan ya tafi na kiransa kuma to yanzu ka ga ba sai ka kira shi ba tare shi tun da ai ba sai ka sauke shi ba shi ya sauka da kan shi ko ya to shi ke nan na'am dama ya ci dole ya faɗa maka abin da ke ransa kuma ya faɗa eh to shi ke nan ta karma irin waɗannan abubuwan sarki ba a zuwa ni da kaina in ce mm. na yi bikin ɗin mutum mm. abin duk da ake yi saboda mutane su suke saurara mm. to ka bar mutane su zama alƙalai ba yadda za a yi dama kai za ka rubuta jarabawa da kanka sarki a baka fifar a kai makin ka kayan da kanka hmm. ka taba ganin an yi haka hmm. ba a yi ko na'am na'am na'am na'am ku a gurin shi abu na da yake nan na biyu wanda suke kan fejin nan sun san cewa ranar farko da muka yi mukabala da shi akan matsalar na Na'isha ya gudu hmm. yawa duk wani rufa-rufa da kake yi tun da an riga an zo gurin gara mu faɗa wa mutane guduwaye kuma ai ba ba a fili aka yi ba guduwaye rana ta biyu yadda mhm. aka zo aka yi munazara a kan matsalar gabi da abul fatin shigo guduwaye ba ce waye ba ba za a zo a taron masa ba kamar yadda aka ma'adin mina gudu rana uku wannan da na zo ran da ya zo ya fassara nonon tatu lamarin fa'al ya ce nonon taso hmm. ai ina yin tambayar ya gudu to ta yaya za a yi mutumin da yake guduwa yanzu kana bata lokacinka a kan shi sai haka matsalar nan malam Isma'il yanzu ka fi karfinka hmm. sai dai in kana da malami ka kawo shi ni kuma idan akwai ranar da sarki tun da na farawa shafin nan naka na zo ana program aka ne ne lokaci da aka rasa dan Allah a faɗe shi ko su na taɓa yi a san babu san babu kuma da kowa ne ma an taba yin haka san babu sai da haka an yi yanzu ba cewa ne na daina tattauna da ishi abu ko cewa ne na daina a ah, sam sam sam ba ka na'am kuma in dan shi'a ne ai ba kai kadai bane dan shi'a in magana ce ta amirul mu'minin ai ba kai kadai ce kenan ya kamata ya zamanto ɗan da kake iya wato in intisabi gare shi wajen jarumta ya kamata ce suna nan da yawa ko mm. amma kai dai yanzu na fahimci cewa da jahili ke tattaunawa ba zan zo in ci gaba da wahalar da kaina a kanka ba ka zo ka ɗauko abu ka zo ga shi a buhari da muslim a littafin ka akwai ka zo ka fassara shi ka ce labanin fa'al nunan katu sannan a zo za a yi maka tambaya ka gudu ko wai ka ne kake cewa ka koyi jarumta ina ai da yanzu ma da yazo ai tsayawa ya kamata yayi mm-hmm. Eh, eh, bar mu cigaba bar mu cigaba bar mu cigaba. gaba assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala ya kola sunan gargada yake kira ina jin ka hello hello kola ya sunan gargada yake kira okay kana magana da mai kazimiya to mai kazimiya kana tare da malam Musa Yusuf Asadu suna kan wannan layi na farko zan yi magana ne a kan wasu nukutoji kamar guda biyu insha Allah ta'ala to muna jin ka bismillah na farko yayi magana akan abin da ya shafi Allah subhanahu ta'ala) ya halicci kasa a kayan a kifi kifi kuma a kayan kawan bikini saniya haka na'am wannan kuma ai akwai a shi eh. a ciwon gasa a gurare da yawa akwai a suna kenan madalla ok san kuma menene maganganun malaman shi a dangane da wannan magana tun ba na'am na'am da haka akwai a cikin littafin suna ba a shi menene da da Allah kafin ya ci gaba wannan menene ganganin malaman shi'a ya inganta ko bai inganta ba to wai wai wai akan maganganun eh, malaman shi'a wannan magana ya inganta ko bai inganta ba amma shek abin da yana cikin littafin shi'a eh, suna kuwa wannan wannan zance a tambaye shi tukunna yanzu shin akwai littafin sunna ya inganta a littafin sunna akwai wanda ya kawo shi da sanadi ingantacce zai iya zuwa ya je ya duba cikin littafin manarul munif zai same shi a shafi muna jin ka kola muna jin ka na farko mu a littattafan shi'a eh. Wata ruwaya ta zo da sanadi sahihi ta zo da matani sahihi muna auna ta muna da wasu ma'aunai da ake auna ruwaya misali akwai abin da ake cewa mukhalifatul hadith lil qawaid al ilmiya na'am hadisi ya saba ma ka'idoji na ilimi na'am da haka idan hadisi ya saba ma ka'idojin ilimi to wannan hadisi din ana watsar da shi ko da ya zo da sanadi sahihi na'am na'am na'am sannan kuma akwai mukhalafatul haq wa tajriba akwai shi hadisin ya saba ma hissi na dan adam ko kuma tajribiya shi ma wannan ana watsar da shi na'am sannan akwai wato ainihin ma yukhaliful badihiyatil aqliya hmm. akwai abin da yake saba ma hankali badihi shi ma wannan ruwayar ko da ta zo da sanadi sahihi ba a karbanta na'am na'am kazalika akwai abin da ake ce masa مخالفة القاعدة العقلية idan har ruwaya ta saba ma ka'ida ta hankali wannan ruwayar koda ta zo da sanadi sahihi ba a karɓar ta. Da sauran ka'idodi da muke da shi wanda sai ka koma cikin littattafanmu me da muke inganta hadisi ko muke raunata shi a nan ne za ka samu tabbataccen me muke nufi a hadisi akwai hadisi su mu wannan kwara hudun kamar rijiya ce wanda kundin ne ba duk abin da ke cikin ake tebo shi sunan shi ruwan sha ba Dole sai an bi ka'idoji na ilimi an tantance ya inganta ko inganta. Wannan ka'idojin ilimin ta hanyar sanadi ne ko ta hanyar masani ne ko ta hanyar hankali ne ko ta hanyar saba ma ka'ida ta ilimi. Na'am, na'am, na'am. don haka ba duk abin da mutum ya watsa hannun shi cikin littattafan shi'a in ya kwaso sunan shi a wurin 'yan shi'a mu tabar ba. Hmm. Lalle ba haka ba. Okay. Um. da haka babu wanda zai ce maka ya san gidan shi'a matukar bai zo ya zauna a makarantun shi'a ya karanci waɗannan ɗin ba na'am na'am na'am amma haka kawai mutum yana can wani guri ba shi da alaƙa da littafin shi'a sai in zai je ya rarumo abin da yake ganin makami ne alhali bai san me ya rarumo ba Na'am! ba haka muke To, mun gode mun gode sosai na malam Musa Baraf yau ban sa abin da saba network na damun mu sosai dukan mu na uku ke ga na za mu shiga wallahi network na damun mu eh ah, ina zuwa malam ah, malam Musa magana malam Musa Yusuf baya fitowa eh to eh malam Musa mun bare ga okay okay okay okay ya magana shi na fara fitowa bismillah muna jinka shi wannan dan ne bai sauka ba eh bai sauka malam musa yana sallah bai sauka ba to da Allah tambaye da nake mai wannan littafin da ya kawo hujja da shi eh da Allah ko zai tsara sa sunan cikakken littafin to wai wannan littafin da ka kawo hujja da shi littafin da kake a je a duba da Allah cikakken sunansa littafin da ka kawo sunansa yanzu wai cikakken sunan littafin munarul munif wai eh? munarul munif almanarul munif eh, eh me kake sunan littafin na me ce wai me cikakken sunan littafin ma din in shi ba almanarul munif a'a ba ba mu fahimta ba ne ai kai da ka zo da littafi eh wai me shi na ne in tambaye ka tunda hmm. ai kai littafin nan na sunna ne sun kaje ka ɗauko hujja da shi har kake nuna cewa ilimin hadisi a gurin sai mutum ya koya amma eh shi'a da suke zuwa su karanta littattafan sunna ba mu sani ba ilimin hadisin sunna wa ya koya musu da suka samu damar karanta abin da suke karanta a littattafan sunna ɗaya yanzu ina so ka faɗa min cikakken sunan littafin nan ne sarki wai ka faɗa masa me ya cikakken sunan littafin wannan littafin da na kafa hujja da shi a magana ta kenan ko me in ji ne kace me ya cikakken sunan littafin me ya cikakken sunan littafin wanda yake magana akan me ai na yi magana ne kwara biyu wanda ka ce yana magana cewa abin nan da nake faɗa cewa an halitti wato ƙasa a kan wani kifi shi ne nake tambayar ka ai shi ne littafin da ce a duba sai na ce sai na ce mene ne cikakken sunan littafin na farkon da ka ambata al din da kace cikakken sunansa sunna? Eh. Eh. Yawwa za ka sai ka duba cikin littafin sunna mai suna Manarul Munif. To Manarul Munif sunan littafin kenan. A'a sarki ba shi ya tsara da sunan littafin. Na? Manarul Munif waya sunan gaba ɗaya complete sunan Manarul Munif waya. Wannan gaba ɗaya sunan littafin. Al-Manarul Munif shine sunan littafin yanzu malamin ku ne na ku ne ka bincika za ka gani. ai sarki akwai abin da yasa nake so sai ya sunan littafin ne me ya sunan littafin wai me ya sa sunan littafin duka kenan ko eh. sunansa kenan ko dai akwai wani tsari kan sunan wannan littafin tari suran kenan ya bincika an bai samu ba shi ba wani tari to bari ka ji sarki na'am ba haka cikakken sunan littafin yake ba hmm. sunansa almanarul muni bis sahihi wa qadibi da ka ji a ah, a ah, kola kola kola sai ka ji akuri kola kola kola da Allah sai ka ji akuri sai ka ji bismillah malam kaga abin da yasa na tambaye sunan littafin ku eh don masu saurare su gane cewa farko ma tukunna ya san abin da yake ko bai sani ba. Na'am. Wannan littafin sa almanarul mu ne fi sahihi wa da'ifi. Wani malami ne ya rubuta littafin? Hmm. Wai wani malami ya rubuta wannan littafi? ya fi yin sani ne littafin su ne ya fi yin sani ba sai na kawo musu magana akan wannan na ga masa cewa littafin su shi ma ya kawo wannan ruwayar amma sarki ka san abin da yasa na tambaye shi ya faɗa min cikakken sunan littafin eh ko sai me yasa saboda idan an ce da almanarul muni fi sahihi wa da'ifi dama daga nan ne eh. saurare zai iya gane ka shi wannan littafin me hmm. shi ya faɗa maka ya haɗa ya sahihai da waɗanda suka masu rauni ba su inganta ba kenan ka ga dan ka samu hadisi a ciki eh. dama ya faɗa maka cewa akwai hadisin da ya tabbata akwai hadisin da bai ba bai tabbata ba malamin da ya rubuta wannan littafin shine Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub bin Shamsuddin ko bin Sa'ad Shamsuddin ibn al-Jawzi hmm. dalibin ibn al-Jawzi ya dalibin ibn Taymiya wanda ya rufe jira ɗaya shi ya rubuta littafin nan kola kola kola ya shehu eh, shehu na magana to kola muna jin ka dai sai waɗannan hadisan da kai kake magana ya hmm. kawo su ne a babin ruwayoyin da ba su inganta ba dama to kola kawo min hadhihi al-ahadith sai kawo wa min hadhihi al-ahadith sai kawo Okay. Okay. Shawya kunna za bari ya kare sauka shi ka ba shi ansa. to shi kenan ya gama a eh, a ah, ah, ah, ya kuri kola ci gaba ci gaba kare kare kare kare kare jama'a ka yawwa don haka abin da yake so na nuna mishi shine ba duk abin da ke cikin littafin mu na shi a in ya kai hannun sai dauko shi kenan zai kafa hujja da yana ciki ba wannan babu hikima a ciki saboda ba duk abin da ke cikin littafin mu muka yi shi ba shi ba sannan ya kawo magana dangane da wato ainihin wasu malamai da ya ɗauko bidiyon su ya saka sai ya ɗauko daga cikin katibi wanda yake a iran ake a sun kasar zahara da suke basra eh. ya kawo bidiyo wanda yake cewa inna lillahi وإنا إليه راجعون ويمكنكم أن تقول إنا للحسين وإنا للحسين لراجعون لأن هنا مكان عرفي زوى من كرامة زوى إمام علي زوى فاطمة الزهرة نعم صلوات الله وسلامه عليه نعم لأن هنا مكان haka to wannan magana ya kawo ta ne domin ya yi wasa da hankalin wanda hankalinsu ba shi da zurfi a matsayin wanda ya kamata ya yi ta hakiki menene yake nufi da wannan magana da shin wannan magana din da ya faɗe ta menene yake da nufi menene kasbin shi akan wannan hmm. bayan ya kawo aya daga cikin qur'ani ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai kuma ya kawo waɗannan bayan Allah azza wa jal hmm. suka kuka milu ko asumai hmm. kwara hudu zuwa biyar daga ciki menene ya sa shi wannan katifi din ya faɗo wannan magana a bisa wannan unwani a bisa wannan hadafi bisa wannan maudu'i ya ajiye wannan magana ya kamata ya sani sannan na biyu ya kawo magana a ashok a talibi wanda ya kawo magana dangane da falalar bafe, wannan wanda ake ce mishi kankana ko kuma ku a gane kuke ce masa guna eh. ya kawo shi domin ya yi izgili ko ya ci mutunci misali a shi wannan malami din ba ɓoyayyen malami ba yanzu ne sarki ya tambaya Okay, kola, kola, kola, kola, ya eh, ku in kuna da tambaya, in kuna za mu baku rana kuma ku zo. Wai kai tambaya akan wannan zance da tambaya da za ka yi. Ni ba da wata tambaya da zan mishi saboda me? ok to shi kenan. Sarki da abin da tafi da Allah da ah, kafin ya tafi. Eh to muna jin ka malam. Ah, mai kazimiya, malam mai kazimiya. Eh. Ah, da Allah ya yanzu idan akwai yan shi'an da su kuma suka tafi akan cewa duk abin da ke littattafan nan ya inganta. Sai suna da shi a kola kola ya kuri ya kuri tsaya kola ya kuri tsaya kaga da suna malam ya tsaya kai magana ya kuri tsaya ya kuri bismillah malam. idan akwai ɗan shi'an da su kuma sun yarda da duk abin da ke cikin littattafan nan naku sun inganta eh. su ya za ku je su suna da irin shi'a ko sun fita ba na ji wallahi wallahi ba na ji ok wayan akwai yan shi'a cikin ku da suka tabbatar cewa kamar wannan hadisan da shi ya karanta ya inganta su ya za ku yi da su sun fita shi'a ne ko suna cikin shi'a still kowanne malami kowanne malami a duniya ta shayyo shin duk wani mantaki yana da mabunadin shi yana da manhaji din shi hmm. kowanne malami da hanyar da yake bi wajen tasihin ruwaya ko kuma ta ina maganar tasihin ruwaya ko ta dalili nake cewa tun da sun yarda da duk abin da ke cikin ta nan sun kunganta, kuma sun karbe su haka shin suna da'irar shi'a ko sun fata da'irar shi'a Wai in an samu wani malami a duniyan shi a yau in ya ce wayannan hadisai sun inganta ko ba su inganta ba sun inganta wayannan malluma sun fi shi'a ne ko dai a'a suna cikin shiya. sun fita a ba'a ah, wannan mafitarsa ne shi da hanyar da ya bi akwai tsarikar da ya bi ya tabbatar da wannan ruwaya din a mabanansa a manhaji in shi wannan ruwaya din ingantacce dace wannan ne da nake so ya amsa sarki na'am shin ɗan shi'a ne ko shi'a bane to wai shin su ɗan shi'a ne ko dai a ah, eh, sun barata da shi'a na san kowa da bana haka mabana dai shi da ba shi nake magana ba ai ban tambaye ka manhaji ba wai ba wai ba manhaji ba ana batun shi'a yawwa to shi kenan tun da yan shi'a ne ba komai mun gode Allah ya saka da alheri bari zo in ba shi amsa sarki to masha Allah masha Allah kola mun gode maka sosai mun gode maka na mun gode eh wai shikenan mun ji mun gode ko menene ah, ka zai baka amsa sai ka saurara ka ji kola dan haka kar ya zo ya rubu mutane da wani ya kawai kuma ta zo a cikin littafin mu okay idan ta zo a littafin mu sai me akwai malaman da suka nufa a magana don su gayin insha Allah insha Allah za mu zo da muna muna da bannumin shi a kan wannan karatu kaka damu da iko Allah kwanta da hankalinka kaji na'am me kace na ce insha Allah muna da eh, manyan malluman shi'a akan wannan karatu ɗaya insha Allah za mu ba su lokaci mu zo da su amma da ana kullum tashwishi ne ne yake yi na hankulan mutane Ok, ba damuwa insha Allah muka zo da malluman shi'a za mu gani kaji na muka zo da malluman shi'a za mu gani to mana yi magana a ita aliki akwai wasu da yawa kan to ka alikin da zai abin da ya sa ka gana tambaye ka sarki na'am littafin da ya kawo sunansa almanarul mune na'am fi wasu wa da'ifi wannan malamin da ya rubuta wannan littafin ibn al-jawzi ne na'am ibn al-jawzi kuwa wato ibn al-jawzi ya dalibin ibn taymiya na'am duk da ya sani kamar yadda ibnu taymiya ba malamin hadisi bane tsantsa na'am amma sun san ka'idar ilimin hadisi wajen tabbata ta cikin littattafansu da karatunsu na'am sai zai rubuta littafin nan tun daga unwani adireshi na littafin kana iya gane cewa dama ya faɗa maka ba hadisai ingantattu ya tara a ciki ma almanar mun fi sahihi wa za'ifi. Hmm. zai kawo maka hadisai ne wanda suka inganta da wanda ba su inganta ba wannan shine a ciki ɓangaren nan da yake kawo hadisan da ba su inganta ba shi ne cikawa daga ciki akwai wannan amma da Allah bari turo maka wani malami yanzu ne shi aka kunna bikinsa ka gani yanzu to kalmala ya turo kalmala ya turo a ah, hakuri assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola Wani Malam Abdulsalam daga kasar Canada kana ta da Malam Musa Yusuf Hassan da Sunna. Eh, ina Aliyu Sheikh. Ina da tambayoyi kamar biyu na kisan tambayi To ya kuri tambayi Malam. Da farko ina nan ce ina nan fari sisi na kai da ni da ban yarda da da ban yarda na ba ka yarda da ba. a wani mai na yadda kamar na wani sun mani mai yadda wani wani kura ni kalmar ki. a tambayin na gasi ne shek ni ba shin su malamai na suka zana hadisai da ke sayi buhari suka zana sun ne zana hadisi ina da ilimi hadisi zana hadisi shin na yi ilimi hadisi zana hadisi na don ne yi bambanta tsakanin wanda gaskiya ne wanda ba gaskiya ne. me yasa sahih buhari bai zana cewa wannan hadisi nan wannan gaskiya ne me yasa kuma bai zana cewa wannan hadisi ba gaskiya bane eh a ga kuma shi ya zana duka eh da ya ci tabbata da ya yi tambaye ka shi an uwa mala abdulsalam eh mala abdulsalam asalin ka kai dan wata kasa ne in kana da a ah, wai wani asalin, shi dan gana ne to a gana da sanda kake gana ka taba ganin wani kuɗi an rubuta fake money a jiki ban taɓa ganin ba da in akwai kuɗi da ake amfani da shi ka taba ganin a jikin kuɗin an rubuta fake money ko ko wani alama ake bayarwa da an gani a gane cewa wannan kuɗin fake ne wato wai alama ake ganewa da shi ko dai ana rubuta fake money a jikin kuɗin da ake da ake da kai da kamar yadda ka'idar lissafi da lissafi ana kowane lissafi bane za a zauna a yi maka a formula za a baka duk abin da ya taso maka na lissafi kai ka ka lissafa da kanka na'am na'am na'am na'am haka ne ko haka bane na'am haka ne haka ne shi haka ne ko yanzu idan yake 5 hankalin sai ba su ten ne kuma haka ilimin hadisi yake ko muna ne dan uwa ɗaya kenan na biyu a matsayinka wanda kake baka yarda da hadisi da qur'ani ka dai ka yarda da shi ya ce shi ma tambaya Malam maka tambaya. Malam wai a matsayinka da kace kai Kur'ani kari ka yadda da shi yayi maka tambaya. wai ke masa in dai zai iya ba da amsa zai yi zai iya kokarin sa. To da Allah bari tambaye ka aya guda ɗaya zan tambaye ka a cikin suratul Baqara. Hmm. Ayar da Allah subhanahu wa ta'ala yake al-hajju ashhurun ma'lumat. watannin aikin hajji sanannu ne hala za ka iya faɗa mana da nassun Qur'ani watan an da ai Allah ya ce a taɓa aikin hajji ba hmm. akwai cikin Qur'ani inda Allah ya ce a je haji akwai akwai ba da ba ba gaskiya zai iya ba da bayani saboda gaskiya shi ba ba to wai ka je ka shiga aqida gaskiya da baka san da baka san kansa ba ah, ah. Oh, masha Allah <laughs> abdulsala abdala yi tambayar ka na gaba da shi ba eh. eh. Abdulsalam in da sauri za mala ya buga min wai ya tura min wani bidiyo zan buga ita bayan ka muna ji ina ina tambaya ne biyu shin ne gidan tambaya eh, ina tambaya ba su like izinin da su ya su kawo wani category ko da su ce kama a cikin ga gaske ne a cikin ga gaske ne kyawar sa ya sawo ce a cikin ga ne a cikin ga akan kuma kan magana annabi Okay, wa ya ba da izinin a a bambance wa ba da izinin a a bambance magana annabi sallallahu alaihi wasallam a ce wannan gaskiya ne wannan kuma ba gaskiya bane Masha Allah, Masha Allah. Shi sa a eh okay, shek eh, ga maganan da jama'a don Allah ɗan kiran wannan layi ko ya ku dena zan buga bidiyon da malam sani kitab ar-rawda bab hadith al-hud الحديث رقم 55 رواية صحيحة السند صحيحة يعني ضعيفة رواية صحيحة السند حديث 55 في أصول الكافي كتاب الروضة عن الصادق عليه السلام قال سألته أبان يسأل الصادق سألته عن الأرض على اي شيء هي هاي الكرة الارضية على شنو قاعدة على اي شيء هي قال عليه السلام هي على الحوت ثم ارضها تبين مو بالفضاء تسبح القرآن يقول لا وانما على الحوت قاعدة على الحوت هي على الحوت قلت ابان يكمل يسأل فالحوت على اي شيء هو زين الحوت وين على اي شيء هو الحوت واكرر الرواية صحيحة السند قال على الماء الحوت بالمي الحوت هو ما يمشي الصحراء بالمي قال على الماء قلت فالماء على اي شيء هو هو ابان فقير يمشي والماء على اي شيء هو قال على الصخرة المي على صخرة من الصخرة كبرى الله يعلم قال على الصخرة قلت فعلى اي شيء الصخرة زين الصخرة وين قال على قرن ثور أسوأ على قرن ثور أملس الصخرة على قرن ثور أملس بس هم أملس ليش ما في شعر ما أدري شو الفكرة قلت فعلى أي شيء الصخرة قال على قرن ثور أملس قلت فعلى أي شيء الثور زين على الثور على شنو واقف قال على الثرى على التراب قلت اثر على اي شيء هو زين الثرى الاضطراب وين واقف قال عليه السلام هيهات عند ذلك ظل علم العلماء بعد لما وصل الثور على شنو قال له على التراب قال له التراب زين وين على شنو واقف قال هيهات هنالك ظل علم العلماء يعني انا عالم وعلمي محدود لهنا يقف هاي الرواية صحيحة السند مذكورة في كتاب الكافي وهو من الكتب الروائية حد حبيب الحوت تو ما لنقاشي نا قال إيه. ما لو شيء يا ترى وانا رواية في فضيعة السنة نعم وانا قوة مجلس الأربوة تكون من آخر وقول أما جل جلاء شرين لن تريد يوجد هدى بيدي Mm. zai ya ce majalis ya ce ruwaya ce hasan shi kuma wannan malamin ya ce ruwaya ce wadda take sahihatu sanad ka lura na'am so kaga akwai bambanci tsakanin wannan da wannan wannan ne wannan matsalar na kawo ta kawai ne na buga misali na wuce da ainihin wasu ita mm. wannan shi ne saboda haka yanzu ai ba magana ba ce ta tone-tone cewa an ruwaito an ruwaito sarki na'am na'am na'am na'am ai da nuna mana suke cewa kamar su bari aini hmm. ba su da kowane irin aini haka suke nunawa abin da suke nunawa kenan hmm. sai da haka yanzu tun da mun fara fitowa kuma zan ci gaba da fito da irin waɗannan ruwayoyin a su, har maganin cewa na na ma mala'ika ya ci gaba da zuwa gurinta bayan annabi ya bar duniya duk a kowanne ruwayan a cikin littattafansu yana faɗar abu wai malaka malaka jibril ya ci gaba da zuwa gudu ya yi fatima jibril ga ruwayan nan cikin littafin su usulul kabi hmm. saboda haka magana sai ta idan lokaci yayi su ma zan karanto su ji maganar cewa ana ma a a'imma wahayi wannan magana tana da a cikin littattafan su na'am na'am na'am assalamu alaikum sai ka ga suna cewa ina wasa da hankalin mutane eh. ina kawo ta shi ba wani shi. kuma yau Allah ya zan ci gaba da ba sa'a ma kuka yi a yau ba na Kaduna billahi lazi a wani littafi yana nan in koma Kaduna sunan sunansa Madinatul Ma'adis hmm. zan ɗauko shi za ka ji abin da ke ciki na'am na'am sunan littafin kenan Madinatul Ma'adis babban malamin sa Hashim al-Bahrani shi ya rubuta littafin hmm. to in na koma sarki za ka ji abin da ke cikin littafin wata rana masha Allah masha Allah masha Allah to assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola wa alaikum assalam wa rahmatullah kola sunan daga Najeriya sunana Muhammad Awal na kira daga Najeriya masha Allah Muhammad Awal to kana tare da Malam Musa Yusuf Asadu suna kan wannan layi To Allah ya saka malam da alheri kama sarki zaki Allah ya biya ka da kake Amin ya rabbi amin sun mani amin sun mani. Ni malam ina so na dan ja hankalin malam ne. Ina so game da maganar shakka arziki ta fa balewa. Eh. Da yayi ya fito yayi wannan bidiyo kwanaki. Wato malam ne mutumin ɓauki kuma na san shakkan arziki ta fa balewa. Shekara tara zuwa goma da sama haka da ya wuce yan tijjaniya a bauchi ba su da malamin da suke jin daɗi suke proud da shi kamar wannan malami ba komai bane kuma ya wuce kullum a rayuwarsa bayi aiki sai ya buɗe littafin mana taymiya shi sai ya zaki in ta da taymiya shi sai ya kuma ibn taymiya ibn taymiya ya kana ibn ya yi mata abin da kawai sa aka bara wasa da ƙarya da kasance da magana da ba haka take da komai in azumi ya zo in ya fara tasiri daga farko har ƙarshe ayar qur'anin ma da tsaro ke ta sa take kawai magana da to ni magana na ana shi ina son malam wani lokaci ka samu lokaci ka samu dama ka ta hankalin irin waɗanda matasa da suke irin wannan abu su wannan mutane manyan malamai bayan Allah da suka aiki a musulunci wallahi tallahi shiga gurin su hatsari a wajen kuma ba ko suke su shi Ibrahim da sauransu mutane haka a gabar da shi ma daga kan ibn Taymiyyah ya fara ya yi lokacin Jafar ba imam ba yi ibn Jafar kusan shi a rayuwarsa bayan da abin da ya wuce lokaci na ibn Taymiyyah haka shi ma kuma kuma na da azumi da fara kuma da ba mu ma na ku a lokacin su faɗa mana za mu ga za mu ga da sabida ko ka ki gaskiya ko mun babar ka ko mun ka da wahabiyawa ne da da kai wani ka san da ibn Taymiyyah malami ne daidai da profesa ya tashi wani shi ma kansa a littafinsa ya ce ɗalibin mhm. kuma shi an tijjaniya ne ba tare da shi so ko kana da saɓani da malami ka zo ka zauna kana masa ƙarya kana masa ƙarfi abin da ke faɗa ya ta dafa ka wane ne ka rinka birnin har a gaba har da zaki ka wane ne in ke kuma ke biya da gare ji kan ke biya ta ka kada ka waɗannan maganganu mana ya kamata ka yi kira da matasa su duba izina akan abin da ya faru yanzu wallahi tallahi ya yi kudu da shi ya ga malamai malamai bayan idan sun kasa da gwamnatin fahimta ko akwai wani kuskure da baka gane ba ko kuma kun samu bambanci wani fari na alhamdulillah rayuwa take akwai komai za a iya samun su understanding amma gaskiya ya kamata ka ja hankalin mutane irin wanda rayuwa na kan sinadar don yau wasu matasa su ma abin da ke aibu ne ga annabi isa dan wasu sun san shi a lokacin da yake kirki a kan manzanin go yana yaro da karami hmm. na'am sannan a hukuncin ana iya ba shi hukunci a lokacin da wani abu zai faru na babba amma kaga da ke babu ne na mu'jiza na ka ce a tambaye shi sai fara bayani kala inni abdullahi a kitabu wajen alani na biya wanda ya saba ma ka'ida yaron da ya zo duniya yau yanzu yana magana amma tare da haka shi kuma yana karamin yaro yana cikin tsin manzanin goyo hmm. sannan a baya za ka ga annabi ya haka Allah ya tiya ya ya kudu kitabu da kuwa. sai ya ce wa ake nan mu da hukuma hmm. sabiyan mun ba shi hukunci tun yana ya dan karami muka dauki hukunci muka ainihin wato ba shi Daka a gangan suke ya matsa abin na farko dai akwai malaman da suke da magana akan hadisin farko hmm. dan kamar yadda na faɗa na ce ba da hadisi bane dan ka gan shi a Bukhari ya cika sharaɗin inganci na Bukhari. a akwai na hotunan da suka yi sarki suna yara. Wani ma ka fito maka da wani hoton yanzu. Aka ce maka hoton wani ne yana yaro ƙarami, sai kayan mamaki. <laughs> Na'am, na'am. Haka ne kuma haka bane. Sosai, sosai, sosai, sosai. Da shi ke nan yanzu dama abin ya faru yana yaro ƙarami, an dauke shi hoto wataƙila ma san da aka ɗauke hoton bai ma sani ba sai a zo a bashi hukuncin yanzu da ya girma mm, amma shehi wanga kamar janibin annabi sallallahu alaihi wasallam ake faɗa a kai shin ke shi wannan da na faɗa maka ba janibin annabi isa ba ne ya eh, janibin annabi isa ne da na yi maka na ce maka waye taɓa zuwa duniya da kaya a jikin shi san babu ba wanda ya taɓa zuwa da kaya a jikin shi ba wanda ya taɓa zuwa da kaya a jikin shi eh na'am babu inda ake rashin kamala ne hmm. da Allah ya ce wallahu akhrajakum min butun ummahatikum hmm. da sai Allah ya dinga barin annabawa a dinga musu kaya na'am okay daga cikin ciki ai zai iya ko ba zai iya ba wallahi zai iya na'am zai iya sai ya fito da su su zo duniya bi kenan na uku sarki na'am she idan an tashi gobe alkiyama eh ayan ka cire annabawan mafi yawancin mutane a tsarara za a tashi oho Eh? na'am ok na'am eh haka ke faɗa gaskiya ne haka ne mana Kuma eh. shi ne dalilin da ya yasa kaga kullum a suratul fatiha na'am kada karanta maliki yawmiddin eh menene ma'anar maliki yawmiddin duniyar da lahirar sarki ba kawai. ta Allah ce ta Allah ce ko eh amma me yasa da zo nan bai ce shi ya mallaki duniya da lahira ba sai maka la maganar lahira ya gyara duniyar hmm. saboda yanzu da nake zaune kake zaune mafi program nan ga shi ka sa hula ga shi ka sa riga haka ne kana da gida kana da mota kana da kana to ranar alkiyama za ka je gaban Allah ne ka tsaya ba wannan riga ba wannan hula hmm. ba wannan kayan ni ma haka zan zo gaban Allah ya tsaya shi yasa Allah ya ce in kullum man fi samawati wal ardi illa atir rahmani hmm. abda za a zo kura da daidai haka za a koma gaban Allah subhanahu wa ta'ala in ka ce akwai manyan mutanen da su za su tashi da kaya a jikinsu to ragowar mutanen da su kuma suka tashi a tsarara alkiyama hmm. su kuma yana ra'ayi da su kuma ranar ne Allah madaukakin sarki ya faɗa ya ce yau mai da wasu min asiri wa ummihi wa abihi ranar da kowa ne da gudun kowa duk wanda ya zo nan yi magana ka tambaye shi zai tashi daga cikin kabari ya je gaban Allah ya tsaya tsirara ne to na'am na'am ya hukunce ya hukunce shan haka muka zo haka za mu koma na'am haka zo haka za a koma a yi mm, wannan sunan Allah ce dan Allah ya nuna wa dan adam mm. kamala ta shi shi shi kadai na'am na'am mu je assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala kola Wa alaikum salam. Na'am kola ya sunan daga nake kira. Barka da yini sarki zaki sunana Muhammad ana kira da Delta State. To Malam Muhammad daga Delta State kira tare da Malam Musa Yusuf Asadu Sunna kan wannan layi. Yawwa um, ina bibiyan karatun Malam Musa Yusuf da sauran malamai duka gaba daya. Mu duk da cewa dai ba mu yi sa'a zuwan islamiyya ba amma muna bibiyan malamai duk inda suke muna sauraron su inda hankali fi ake fahimtar karatu kuma burin kowane malami shine ya shiryar da mutane koko ya abin da ya fahimta a matsayinsa na tsira ko hanyar aljanna ita yake kokarin ya raba ba mutane yauwa to a magana na farko akwai wani misali da malam ke kawowa wai ya ake iya bambanta note fake note da original note ban son yana wannan misalin domin kamar yanzu najeriya a ce cbn cbn ba ta printing din fake note tana printing din original note ne eh. nasu wani ne yake zuwa ya yi jabo yana batun hadisai cikin sahihul buhari eh. sahihul buhari shine the same author of fake an origin authentic hadith duka a cikin littafi ɗaya eh, to bai kamata ya kawo bayani da wannan wato sahih eh, buhari wato buhari ya buga sahihi eh, ya kuma buga da'ifi sahih buhari ba a cikin littafinsa a ciki ne ake samun hadisai authentic and no authentic ko na'am yawa sannan magana na biyu da nake son bai shigo da shi shine a cikin matsalan Sheikh Abdul Jabbar eh. ina sauraron karatunsa ban taba ganin shi ba amma ina bibiyan karatunsa eh. ina research tun da yanzu akwai Google duk maganan da mutum ya faɗa kana iya zuwa ka yi research na'am yawa so a lokacin da aka zo kan batun maganganun da Abdul Jabbar hmm. ya kawo na hadisai eh. maimakon Sheikh Musa Yusuf ya fito ya kawo waɗannan hadisan nan yadda suke hmm. ya kawo tawilin da malam ya yi da bai dace ba sai yana zuwa neman littafan shi'a yana maimaita waɗannan maganganun wato shi yanzu ba ƙoƙarin kare martaban manzon Allah yake yi ba shi abin da yake ƙoƙarin yi ƙoƙarin kare mazhabarsa da yake ganin malam Abdul na suka shi yake kokarin kare amma ba don wai hadisan nan sun taɓa janibin manzan Allah bane yake fitowa yake faɗa. Domin ni ban ga amfanin ɗauko wa'annan hadisan daga littafin 'yan shi'a eh. don ƙara jaddadawa ba. So da sai ya ci gaba da karantun su cikin littafai inda Malam Abdul Jabbar tunda ɗan akidansa ne ya faɗa abin da ya furta kenan sai ya fito da wa'annan maganganun hmm. sai ya yi musu gyara. So ina ganin a wannan Eh, amma yanzu so far da shi na kokarin yi wannan bayanin da kanadi eh, da ya yarda da ita okay kola na biyu ban gama magana ba A eh, yi hakuri ya san baya biyu A yi hakuri baya biyu eh San baya biyu eh okay hmm. magana na gaba cikin hmm. hadisan da kamar na taba ji yes abdul na san yana karyata wasu sahabbai daga cikin kamar anas bin malik wannan na bi. amma abin mamaki sai kasance duk yawanci hadisan da suka zo da suka saba ma irin abin da alkur'ani ya faɗa kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kasance duk waɗannan ruwayoyi din suna da nasaba da Anas ibn Malik mafi yawansu hmm. kamar a ce manzon Allah ya yi fitsari a tsaye ko a ce iyayen manzon Allah na wuta ko shi ma eh, Sheikh Musa Yusuf ya karyata wannan hadisin. So, ka gani in aka duba yawan wannan hadisin, za ka sani cewa an sami an samu wannan hadisin mafi yawancinsu daga Anas ibn Malik. Kuma hmm. wannan hadisan nan in ka duba su hmm. a hankalce za ta gan wannan hadisan nan ba su cancanta da kawo su akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. sannan magana ta ƙarshe zan kawo shi ne eh, eh, kamar wani jin wani magana daga wani kafin eh, ya musulunci ya zo ya rita magana da na fara ji a gunsa kaina ya yi kamar ya fashe shi ne ya ce min ai ƙarshen manzon Allah ba ta yi kyau ba rai ya zubillah ai wani irin ciwo ne ya kama shi ya zo ma ya fita hayyacinsa hmm. ba ya cikin hankalinsa bai iya maimaita hmm. yadda ya faɗi kalaman nan sai na jira nan kamar in mutu 2007 na ji wannan maganar kuma an zo an kawo wannan hadisin inda ɗan gumi ya hmm. kawo wannan hadisin inda yake maganan sai Umar kaga in ka lura wa'annan hadisan duk wani musulmin da ya ce babu kafirai masu yakan musulunci da irin wannan abun to ina ganin ya yi shi ya yi karya bai sani bane wallahi ya takaita ne wata tunda koko yana nan Najeriya bai cika yawon duniya koko bai cika mu'amala da jama'a ba ah, amma ya kuri ya kuri kola kola wannan ka wannan ka gaskiya ne wannan magananta a kashin gaskiya gaskiya ne ba Najeriya kaje ba a Ghana a samu da suke yakin musulmai da wannan hatta su an samu haka tabbatun aure annabi sallallahu alaihi da wannan hadisi da wannan gaskiya ne bismillah yawa so shi ne ni a nawa ku maganar eh, matsalar da shi abu yake kawowa sannan kuma tambaya ta ta ƙarshe wayannan hadisai suna da nasaba da tarihin addinin musulunci eh. eh ko a'a ko ko ba su da nasaba da tarihi abubuwan da suka faru na addini musulunci bola bola mun gode ya isa ya isa kana mun kola ya kuri eh, ya kuri jama'a na da yawa jama'a na da ya kuri tsaya tsaya tsaya ya isa yana jin yana jin yana jin ka eh, maganar da kai kace da kamar ya zo ya faɗa a nan gurin na ba ki amsa assalamu alaikum akwai sakin kuma sun karke shaida ne an nace maganganun da ya faɗa ya ka fuka ne kuma addinin musulunci na'am na'am an yi ba ko ba an sosai na biyu maganan yakar addinin musulunci da kake wannan dama dole mun yadda dan qur'ani ne yuƙatu-duna, wala a yuqatilunakum hatta yurdukum an dinikum in nan wayannan makiya Allah ba za su gushi ba za su kiya hakku har sai sun samu dama sun kawar da ku daga addini idan sun samu dama sannan Allah ya ce walan za an kal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum shin ya sannan ta bangaren Hadisai kadai za su yi ko za su yaƙi musulmi ta kowace fuska kaga dole ka yi ta kowace fuska ma sai sun yaƙi musulmi to shi yadda suke ɗaukan ayoyin hadisan annabi su ba su ma'ana ta daban suna makwaran nan ka ko ba sa yi suna yi don karfafa abubuwan da suke faɗa amma an mutum da addini yake musulmai kuma suna da yin wannan maganganun Kola, kola, kuri. Salamu alaikum kola. Kola yan kuri in kana yi yana yi ba eh, eh. mu mu listeners ba mu. Okay, kuri, yan kuri. Bismillah malam. Kana kana ganewa. Shi yasa Allah ya ce ayi musu albishir a suratul anfal. Hmm. Yace innal ladina kafaru yunfiquna amwalahum hmm. waɗanda suka kafare da za su ciyar da kuɗinsu da ya sujju an sabilillahi dan su bata addinin Allah Allah ya ce fa sayun kuduna hada sannan za ta kashe kuɗin fa sayun kuduna hada sannan za ta kashe kuɗin sun mata kuna alayhi mahasara sannan daga ƙarshe kuma kuɗin da suka kashe don su lalata addini sai sun dawo ya zama musu bakin ciki sun mai gula sannan sai an rinjaye su والذين كفروا إلى جهنم يهشرون وإن سكي كافرين إذا أتت كلاس زوا جهنم لي الله يفدع جبا سيتي يميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا ويجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون kaga ya gara addini wannan abu ne sananne magana ta gaba da yake wani maimakon in hadisai sarki kaskamanta ba a nan shafin ka kaɗai nake karatu ba haka ne gaskiya ne na'am haka ne har ma asali karatun da nake yi a shafin ka hmm. bai wuce ɗaya bisa goman karatun da nake yi ba sosai wannan gaskiya ne na'am to kaga inda shi wannan dan uwan yana da adalci hmm. da wasu guraren da nake karatu hadisan nan da yake magana yana hmm. ɗaukar su ɗaya bayan ɗaya in ba da amsa ga abdul idan yi magana kadi to da bai yi adalci ba sai yake sauraron bangaren abdul in ya kawo hadisan hmm. mu kuma sun da mu ba da amsa akan hadisan sai ya zaman tobe da lokacin sauraron namu amma maganan nan da nake duk wanda ke sauraron shafuka na hmm. ya san cewa kan hmm. ɗauko shi ba abdul in ya kawo hadisi in warware ta in ba da amsa in ce gashi wannan kenan sannan abu na gaba bayan wannan cikin maganganun da ya faɗa ya ce wai cbn tana buga kuɗi ne mai kyau haka ne na'am na'am abin da muke magana da CBN ta buga kuɗi mai kyau shin wasu na buga kuɗi jabu ko ba sa buga? da kana tambaya na ne Imam Bukhari ya ce sharadinsa kai yanzu da ka zo kana wannan maganan ko sunan Bukhari baka sani ba mm. oh. ko ka sani eh to ai kowa ya san nickname din shi ko ka sani ba dan Allah menene cikakken hukuman da ne mun bari ya ba mu sai mutum ko da ban san sunan shi ba ya ce bibiyar karatu mai suna Sahihul Buhari hmm. sarki na'am ya ce yana bibiyar karatu na ko eh wai wai ka ce kana bibiyar karatu sa ko kwarai da gaske wai kwarai da gaske yana bibiyar karatu to dan Allah ai ko a nan shagon na faɗi cikakken sunan da Imam Bukhari ya sa ma littafin shi menene cikakken sunan da Bukhari ya sa ma littafin shi hmm. Yawa, kana tambaya na ne? Eh, wai menene? Eh, menene cikin sunan da Imam Bukhari ya sa ma littafin shi? Eh, to, yanzu da ah, malam cikakken sunan da ya sa ma littafin sa yanzu yanzu nan ina iya shiga cikin waya in bincika in faɗa ma. Amma ba sai na je na yi bincike ba, abu ne ga da yi ba. magana yi kamar ba hankali ta littafin hankali da kai da lalata ta maganin da muke yanzu ba na'am na'am <laughs> to kola ka ka fahimci malam da ko Eh, eh, ban fahimce shi ba domin da zan kara mai da wata magana guda daya. To ba damuwa insha Allah ranar Laraba ya kuri ranar Laraba muna da ya kuri kola. Na ga irin walakancin da suka yi mai. Ya kuri sama kuri sama kuri. Ranar Laraba ranar Laraba insha Allah za a yi program na yan asabar kafi wannan kuma ku zo ku yi tambayar da za ku za mu baka hanya kuma na gode maka sosai na gode maka da ka fahimce mu mun gode mun gode assalamu alaikum to ah, ita harkar ilimi akwai ilimin da formula ake ba ka kai amfani da shi ka gane cewa hmm. ga yadda za ka warware kowace irin matsala misalin da ya faɗa cewa cbn tana buga jabin kuɗi eh. ai saboda ana samun wasu na buga jabin kuɗi a gefe ne ya za hmm. aka kawo ka'idar da za a gane bambanci kuɗin da ya fito daga cbn da wanda bai fito daga cbn ba sosai na'am haka ne to wannan dalilin yasa malamai suka kawo ka'ida hmm. yadda za a gane hadisin da ya tabbata annabi ya faɗa da wanda ya tabbata bai faɗa ba na'am okay ko shi bane na'am shine yadda kaga ana iya samun cbn ta buga kudinta hmm. mai kyau wani ya dawo gefe ya buga jabin kudi to dole cbn ta kawo ka'ida da za a gane bambancin kudinta mai kyau da na jabu to dole malamai su kawo a gane ka'idar da za a gane maganar annabi da maganar da aka jirgina wa annabi wacce bata tabbata shi yasa na buga misali da canji kuma wallahi yanzu idan ka je wajen yan canji sarki duk wanda ya san haka kuɗi hmm. ya san cewa idan wannan kuɗi ne misali wannan sefa ne hmm. aka je da shi na kuɗi haka ba wani wahala da za ku sha da sun daga kuɗin sun yi suna gane kuɗin mai kyau da kuma da kyau sun sani gaskiya ne amma ya aka yi ni da kai ba ma iya ganewa nan take saboda ba aikin mu bane saboda ba aikin mu bane na'am ko haka ba ba ba ba komai saboda haka yanzu ban sani ba mu ɗauki tambaya ta ƙarshe eh, ta ƙarshe ne kai ba za a damu ba aha eh she mu je a ga lokaci daga ƙarshe su jira ranar laraba insha Allah assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh last caller assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh caller Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa kola ya sunan karkar dake. sarki kana ji na? Ina jin kola. ya sunan karkar dake kira. Ko daga jihar Yobe. Masha Allah, Malam Abubakar kana tare da Malam Yusuf. Allah, sarki kana ji na sunan Abubakar daga jihar Yobe. Bismillah, bismillah. Muna jin ka. Eh, sunan Abubakar Abdulhamid daga jihar Yobe. Masha Allah, kana tare da Malam Musa Yusuf Asad suna kan wannan layi. Daga farko Kola, bismillah. To daga farko dai ina gaishe ka sarki da ke da malamin Allah saka muku da alkhairi akan abubuwan da kuke yi. Masha Allah. Abubuwa guda biyu ne sarki nake so. Kola ya kuri a magana. Yake kan ne za ka ga yana yankewa. abu guda biyu ne nake so yi magana a kan shi na farko sarki na so in baka shawara ne akan kamar maganan malam Ismail gaskiya ya kamata sarki za a kawo mutum matuƙar ba zai iya jure tambayoyi ba da za a masa bai kamata a ce an kawo shi akan shafin nan matukar mutum ba zai iya jurewa ba bai kamata a ce an kawo shi ba na'am saboda za ka ga mutum ya zo musamman malam ismail na Nijar ɗin za ka ga ya zo ya yi program amma kuma ba zai bari a masa tambaya ba eh, wai nan ya san zai zo yi program ya kamata ya jure tambayoyin da za a mata. ba wai sai an zo an yi program ba za a masa tambaya sai ka ga ya gudu hmm. sannan abu na biyu da ke so in yi magana abu na biyu kuma akan shawaran da zan ba wa malam musa insi kasar suna shine Maganin da aka yi akan malam da ya ce zai zauna da zai ciro wasu ka'idoji da za a zauna da wannan yan kogo na farko da abin da kake gani gaskiya su kaga wannan ɗaliban shaɗa da gaskiya yanzu haka ba wani mai ilimi wanda har zai iya fitowa a ce ya iya zaunawa da malam an tattauna a kan wasu matsaloli shi wannan shi sarki na kogo din karamin abu za a ba karamin wuta za a samar ba yadda ya makale a cikin kogon nan ba karamin abu ba karamin wuta za a samar ba malam bilami ya kuri kaka yanke wannan hukunci ka ce ba ilimi ya kuri ba ka ba ka cikin su sama ku wannan abin da muka sani ne sarki kuma za ka gani insha Allah wannan wannan ba zai kamata wannan wannan wannan kaka yanke wannan hukunci ya kuri ya kuri kaka yake hukunci to shi ke nan ba komai sarki amma to malam zai mana taliki malam ya mana da mu tashi jama'a wanda wanda zai kira ya samu ya samu akuri ranar laraba za ji sauran bayanai in Allah ya so ya yi da bismillah shehu a ana ji na ana ji ka sosai abin da ke faruwa sarki na'am na farko dai muna maka addu'a na'am shek Allah ya saka maka da alheri kuma al'amuran nan Allah ya sa dan Allah muke amin amin amin amin ya rabbi amin na biyu kuma mutane su yi hakuri na sha faɗa duk wanda ya sani shekara sama da nawa zai faɗa masa Allah ya sarki ko kun saba da mutum a gida kaka fi da kai masa kariya abin da bai faɗa maka ciya ba ko ya ɗauko ya magana kai ka gane ba haka yake nufi amma kamar ka ta ce ga abin da yake nufi saboda kawai kana so ka cimma wata buƙatar ka kada kai haka ni na ɗauki darasi tun tuni na gane cewa in kuna ja'in ja da mutum daga ran da kai masa karya abin da bai faɗa ba kace ya faɗa sai Allah ya karya haka ne saboda haka na gamsu in Allah ya da na yarda ina iya kuskure ni ɗan adam kuma ba ni da isma kuma ni ba kowa ba ne ni ɗalibi ne daga cikin ɗalibai amma dai in Allah ya gaba rubewa kuwa ƙarya ba abinda mutum bai fara ba haka ko in yi in cikin ƙarya in ci ya fara da izinin Allah ko ina iya yin karatu in ja ba ci ba ko in yi fassara ba daidai ba hmm. amma in zo in yi ƙarya abinda mutum bai fara ba in ci ya fara ta in cin mun ta ta zan yi haka abu na uku sarki da nake so in rufe a kansa maganan zage-zage da aka ce wani ya yi malam alkalami an ce an kawo na malam bello bu shi ma malam bello ban ya ta fata da gaske ya ce in kai zagi shi ma zai in kai eh. istighfari shi ke na'am haka ya faɗa gaskiya ne yawa kuma magana ta domin Allah ta gaskiya shi ma yana yi na'am yawa da hmm. ita magana yin za ka yi adalci kan waye ka yi Mhm. yanayi. yi mhm. ya lura na'am na'am in ka lura a nan na taba faɗa na ce mutanen sakkwato a najeriya duk wanda ya san ya san wajen yanayin alfaɗinsu na magana ko wajen mu'amala ne wani lokaci sun sha bamban da mutumin da yake rayuwa a kan ko a kaduna hmm. magana da ba iya faɗa maka kai tsaye da sakkwato yana iya faɗa maka ita kai tsaye ko dojin wani ba jikin shi ka lura so wannan yanayin ɗabi'a ma yana tasiri da yanayin nesa yadda gurin yake yana tasiri shi yasa ka ji ake musu kirari ana ce musu ne shehu don gaskiya aka yi <laughs> na'am ta gane sarki na'am maganar zagi shi Allah da kake ganin sa sarki ba a galibi ba ne mhm. shi yasa ka ga ya hana mu Hmm. ya ce mana wala ta ya da ɗora min dunin lafi. idan kuka ga wasu suna kwantar wani abu wanda ba Allah ba ku ka ku gaji wannan abu sai a adon zagin ku sai janyo su kuma su gaji Allah kenan me Allah yake nunawa idan kai ka san Allah ka san darajar Allah ka san alfarmar Allah na'am kakka buɗe ƙofar zagin da zaka zagi wani ya zagi Allah Hmm. ka lura abinda na ke cewa kullum ta hatarin cutar ka mutunta sai a mutunta ka amma bai yi wa sarki mutum mahaifinsa mahaifi ne mahaifina mahaifi ne hmm. ka mutunta mahaifina ba kuma ka ce in mutunta naka ko ya abi abi kanda ka taka na wannan taka naka to wannan dalilin ne sa ka ga qur'ani ya ce kamani da alaikum aka atadu alaihi bi muslima atada alaikum idan mutum ne maka ta ta'addanci sai ka rabu na da a kanka ka rama gurgudun yadda ya maka za ka ga qur'ani yana cewa la yuhibbu Allahu da bi su'i min al Allah bai san a bayyana da mummunan magana illa mun kulli sai mutumin da aka zalunce shi to shi yasa kaga annabi ya kawo ka'ida ya sa sallallahu alaihi wa sallam hadisi cikin sunan abi dawuda al-imam abu dawuda da kuma cikin sunan muslim ayyu muslim ya kawo hadisan nan a babin nahi an istibabi babin da ke magana akan an hana yin zage-zage al'imamu abu dawud ya kawo shi babu a al-mustabban bab wanda ke magana masu zage-zage guda biyu hmm. sarki yau idan mutane guda biyu annabi ya faɗa hadisan abu hulala ya ce al-mustabban masu zage-zage guda biyu ma tsalar abin da aka faɗa na zage alal baji mulkin yana tsoron fara malam ya a tafi mabudu matukar wanda shi zai rama bai zalunci ba hmm. mutum zai tashi kana da zaɓi biyu in mutum ya zage ka in ka gana masa hakuri ka rabu shi an fi son haka amma akwai wanda a rayuwarsu ba sa ganin cewa ana ganin su sai ka taka su sannan na su gane ana ganin su na'am na'am Eh? na'am wannan gaskiya ne wannan gaskiya ne sosai wani lokaci makaho in yana tafiya in ya zo guri ya gane akwai mutane ke kuma sai an yi gyaran murya sannan ke gane akwai mutane hmm. to akwai waɗanda wani suka yi maka abu kuna zauna lafiya ne duk an kai matakin in karama gwargwadon yadda suka yi maka to shi yasa sai shari'a sai ta ce in mutumin da ya maka ya wuce gona da iri akan ku kai ma fatadu alaihi bi misli ma atada alaikum hmm. wannan ka'idar shin zaki ya shiga ciki ko bai shiga ba hmm. wannan ka'idar zagi ya shiga ciki ko da bai shiga ba wani ta da alaikum hmm. wanda ya zagi mahaifin ya zagi ka baka zagi shi ba ya maka ta'addanci ko bai maka ba ya maka ta'addanci sosai to Allah sai ce kai ba karama gwargwadon yadda ya maka wannan zagi ya shiga ciki ko bai shiga ba ya shiga ciki to shi ne sai annabi ya ce al-mustaqbali masu zage-zage guda biyu ma kala duk abin da aka faɗa na laifi fa alal fati minhuma to laifin yana kan wanda ya fara zagin malam ya asbil mawuni matukar wanda shi zai rama hmm. bai yi zalunci ba mutum ya zage mahaifinka da mahaifinka ta ga biyu ko zaga ku na'am to kai da ka tashi rama sai ka haɗa da mamar shi da baban shi da kakan shi da kakan kakan shi Hmm. kaga ai kai ka wuce gona da iri ko sosai sosai na'am dan ka yi ba bi misli to a lokacin ne annabi in aka samu wannan da hmm. wanda ya fara zagin da kai da karama zagin duk kun zama kowa ya la'anci kiyayen shi hmm. ko da haka duk wanda ya zo nan kan shafin ya zage ni in na ga dama in rama gurbaɗin yadda ya ni ya shiga cikin ka'ida mani ta tsada alaikum fa ta zo alaihi bi musulma tsada alaikum in na ga dama kuma in kare shi shi nan kawai masha Allah yana ka na faɗi wannan ne dan mutum ya sani idan akwai wani malami da yake girmamawa mm. ya kamata ka girmama malamin wani dan a girmama malamin mm, ka kika zage uban wani balla zage ubanka kar ka zagi baban wani ba ka so a zagi babanka sosai wallahi sosai wannan ya kamata a rike shi a matsayin ka'ida sarki kar ka zagi mamar wani in ba ka so a zagi mamarka haka ne amma sai ka zaji mamar wani kuma ka ce a tsare mutuncin mama da ka alaje ta ba alaga za ta malam ai uwa ba ta gudu ba zai yi zan yau wato to wannan na faɗe shi ne a matsayin ka'ida ne ta addini hmm. ko wanda ya zo nan gurin ya zin dumamin zaji, in na ga dama in rama in na ga dama in tsare na'am na'am na'am na'am yau amma dai bi da zan fara ba hmm. ni in ce an zo in fara zagin wani Allah ya kiyaye Daka duk wanda yake da malami yake so a mutunta malamin shi hmm. to ya mutunta malamin nan. Sosai. Kuma a nan kan shafin kan yadda wani ya zo ya fito waya da na. Hmm. shi ɗalibi na ne ya ci mutuncin wani malami. Ko da ko malamin mun saba da shi a kila. Duk hmm. kuma wanda ya wannan in dai shi zai fara to ya sani cewa ba ni ba shi wannan duk dai yana ɗalibi na ne. Na'am. Kuma kai ka zama shaida Allah ya zama shaida. Duk wanda ya zo ya fito waya malami ya zo ya karatu da su mutuncin kowa bai bilagi kowa ma hmm. ka bugo waya ka ci mutuncin shi kada je shi ko ka idan ci sabon kanka zuwa gare ni hmm. to ba ni ba sai ba sai ba ni masha Allah masha Allah jama'a kowa take note kowa take wanga note masha Allah wannan wannan ne shi ne matsayina to da haka sarki Allah ya saka da alheri amin amin rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar shi kuma gudazzar sarkin maka? a muna ba shi sako yanzu sai dai ya nemo malamin shi ba shi ba gaskiya hmm. amma shi yancan da bakin rawanin ba mamaki za mu zo kai shi da nan Allah ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين Shek mun gode sosai mun gode mun gode mun gode mun gode to jama'a da ke sauraron mu ko za mu huta yanzu hmm. in allah ya kai mu gobe akwai <laughs> muna tare da azadul islam sannan ga muna tare da shek burhanuddin shek burhanuddin nawa muna tare da su jama'a ku yi zabi ina son jama'a nan ku yi zabi wa ya kamata mu fara zuwa da shi amma ranar muna da gobe a monday ranar litinin da ranar alhamis amma ranar eh, sunan shi nan eh, shi talata muna da dr idris daga bauchi ya zo nan ya zo ya yi magana ya ce muna wai shi musulmi ne shi ba shi ba wani akida to amma na samu korafi wai a da malamin izala ne wai a da malamin izala ne haka su ce to amma ya ce wai shi ba ba shi ba ba shi ba wani batun akida shi musulmi ne shi menene akida shi ya nuna mana cewa wai wasu suna ba akida karfi ma yafi ma musuluncin su ma to za mu gani yasa jama'a na gajewa na cewa sadar da islam asar da islam to muna da asadar islam da shehu na sheikh burhanuddin insha Allah za mu shira da su ta kasa amma gobe na san shek a asadar islam zai fara zuwa su shek burhanuddin ya zauna ya ji karatun shi mai kake faɗi insha Allah to jama'a Allah ce wakilu a ajiyar wakila wa shek burhanuddin eh <laughs> to jama'a muna muku godiya muna muku godiya duk da ke saurara mu kullum ina ba ku maximum respect ina saurara muku kuna da muhimmanci sosai ya ai in ba ku ba mu saboda yau in mutum zai ajiye waya gabansa yana karatu ya ku ba mutum ko da ke kallon sa shi da kansa ya gajiya bari amma kuna da muhimmanci sosai Allah ya saka muku duk gaba daya wani ya buga dazu bai kamata ina kawo malluman shi'a su ma su shi karatu ba a wannan fahimtar ka ne wala Allah kai wurin ka malluman shi'a shi'a kafurai ne ni wuri na ba kafurai bane yasa ka kai maganan ka kenan ka gani ko sannan ko da ma ko da ma a cikin hankalinka kafurai ne Idan dai an yi maganan su har an kira sunan su an bude littattafan su an karanta me zai hana mu kawo su eh me zai hana mu kawo su kai ka zauna ka yi tunani ga a ah, wallahi sarki zaki me yasa ake kawo mallum man shi'a bai kamata a kawo su ba kaza kaza a haka su kuma da zuwa su ce haka ni kuma yan waye da kan tijaniya su ce a sarki zaki me yasa za ka kawo mallum man izala ai bai kamata kawo mallum man izala ba haka ni ma mallum haka ni ma yan tijaniya za su za su fadi yi shi yasa ka gane ka ce wa an kawo malluman shi'a ba kawo malluman shi'a ba wannan kai ba ruwanka kai kai kai naka ne kai kana ganin cewa kamar su kai kana musu kallon su ba su ba musulmai da su kafirai wannan kai magana ka kenan eh kai magana ka kenan saboda mu da mun san a ba mu isa mu kafirtar da mutum ba ko ba mu isa mu shirya da mutum ba Allah ne shi ke nashi Allah ne shi ke nashi mu mutu mun je mu ma Allah Eh, bayani Allah ya mana hisabi mun je mai Allah bayani akan haka sa wanda ke yi da wani manufa wannan maganarsa wanda kuma ke yi saboda Allah shi ma wannan maganarsa eh. na hori wanda sai sa jama'a ina gani iya ƙarshen maganar mu kenan assalamu alaikum wa barakatuh